أمين عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاء تقوس جوة ذو الحجة حجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دير دريه ودد أربعين دريه wanda ya daidai da kuma 28 ko ga watan bakwai miladiya 2021 Allah ta baraka wata ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan risala Fashi fatihatul majalis wanda idan ba manta ba jiya mun yi magana akan giba wadda ta fi muni ita ce giba akan malamai ba malaman kaɗai ba ne ana faɗin inda ta fi tsanani kenan da matsayin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ba malamai cewa al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne shi ko da za a samu wani abu ya kamata mutum ya sani musamman kuma wanda ma ya karantar da mutum ko malamai ba sai an yi magana ba irin yadda muke amfana da abubuwan tun na da can da na yanzu irin yadda muke amfana kan abubuwan da suke fahimtar da al'umma wanda zai zo ya nuna wa mutum ya ce ga hanyar da zai shiga aljanna mun taba karanta in ba kuma ta ba cikin wancan littafin domin usalihin ya ce wamba zai tsokaci ya ce duk wanda zai zo ya nuna ma hanyar da za ka shiga aljanna ka tsira daga shiga wuta ya ce wanda ke nuna ma hanyar nan ta shiga aljanna duk duniya ba wanda ya taba kyautata ma kamar shi wanda ke nuna ma hanyar da kuma ga nan ta wuta ce kada ka bi don karka shiga wuta ya ce duk duniya ba wanda ya taba kyauta sama kamar shi to wanda ke ce maka kuma ya dace ce maka roga hanya ka bar aljanna ka roga hanyar shiga wuta ya ce shi kuma duk duniya ba wanda ya cuce ka kamar shi shi ya sa dan ba wanda ke cutar dan adam kamar nan. shi dan abokin faɗan mu ne bi ma'anar kalima shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ma ya gaya mana cewa shi dan inna shaytana lakum aduwwun mubin shi dan mai wato makiyi ne mai bayyanan bayyanannen kiyayya gare ku fattakhiruhu aduwwan kuma ku rike shi abokin gaba innama yadahu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran jama'an ne tawagarsa don su zama 'yan wuta jiya na so in hararo wannan littafin shi yasa na ɗauko shi yau saboda wataƙila za a nema malamin ya rubuta shi ne gaba daya kan hurmatu ahlul ilmi wannan yayi magana ciki matuka ba hadarin da zai kai mutum ya shiga hadari akan a ce yau shi ba abin da yake so ya rusa sai malamai ba in ina maganan fa ba da ni nike ba ni kada wasu dauka ko a'a malaman mu nike magana ko na nan gida ko na waje saboda na nan gidan nan su kan sun kaza kaga irin aikin da suka yi ba wanda zai ce bai ci arzikin su ba domin sun zo lokacin da ku duba nan ko a yanzu akwai sauran waɗanda ba mu mantawa wani ya kare wurin wa'azi ya ka karya shi wani ya mutu wurin wa'azi ya ka kashe shi a lokacin kai ka ce ana kiran waɗanda kwata-kwata ba ba musulunci suke ba tunda in za a wani garin a yi wa'azi sai sai an shirya mutanen garin su fito bayan gari da duwatsu da abin duka da gorori su ce ba za shiga garin ba su kuma su ce sai sun shiga a shiga kuma ya wa'azin daga nan ka ga cikin garin an samu wasu kuma an karantar da su kuma suke zuwa garin suna duk an san wannan su kaga waɗannan mutanen ko ne ka ga sun yi ba kai ne alkali wurin su ba ka kyale su za sun yi zaniya kana iya masu nasiha kai masu nasiha amma a ce ba su yi komi ba to wannan maganan gaskiya ba mu kyauta ba in muka yi haka nan kuma mun gaya mana mun karanta a nan cewa wanda ma ya karantar da kai alifu daga cikin magabata suka ce su a wurinsu wanda ya karanta da su alifu to yanzu sun zama sun yarda su zama bawan shi ya ga dama ya kai su kasuwa ya sayar na sai na ali yake ba da ba wai yau bane ne maganan tun daga lokacin alibi na bitali ya ce su sun yarda idan mutum ya karantar da su alifu to a shirye suke su zama bayi ya kai kasuwa ya sayar ko ya aje su gida su mai aiki ta sai muna kuma mu ce wasu komi ba mu ta butunci muna zage wasu ba daidai ne kuskure ne za su yi kuskure ai dama ba annaba ne sabon manzon Allah ma cikin su ba a cewa ba masumai ne babu wasu masumai sai annabawa su masumai su ko annaba Allah ya tsare su ne ba sa kuskure ba sa zamiya amma in ba su ba kowane dan adam zai iya yin daidai zai iya yin kuskure yasa imamu malik ya ce kowane dan adam zai iya yin daidai zai iya yin kuskure sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai mai wannan kabarin to haka duk mutum yana da abin da za a karba wurin shi yana da abin da za a yar sai iya yiwa wata rana a yi kuskure kuma yan adam ne to haka yin sun yi kuskure a dabi'a ta dan adam bashariya hajatul bashariya za a iya a nan wurin a riƙa ganin mutum ya zane ya zane to shikenan wani cewa ya shi wanda ya taba karantar da shi ya riga ya zama ya gama masa komi don haka ya sha ruwa ma a gaban shi yana ganin matsala ne mun karanta littattafai na adabu da ilmi mun karanta hiliya mun karanta hiliya har da sharhin ta da Muhammad Hassan tun daga farko haka ce duk dan mu gane ladubban abu wato abin da nake so in nuna nan idan kana karatu kuma kana kallon malamai kana bin abin da su muddin iyakar a kare na malamai to ba za ka yi albarka ba Shi ne maganan kawai za ka sha wahala ne kai ta faman shan karatu kuma ka gama ba karatu sau da ka mu kiyaye waɗannan abubuwan nan in mutum ya yi kuskure wannan za a iya masa nasiha amma mu zama majalisar mu shi ne zagin malamai mu rusa kowane malami duk wani malami sai mun rusa shi mun ce ga inda bai yi ba to kai ma ka jira da za a yi ma ramawa za a yi to kuma aka yi ta rama aka yi ta rama wannan ya yi aka ga matsala ta samu an rusa komi kenan sau da ka malamai suna da daraja ba cewa muka yi ba sa kuskure ba kuma to amma rena su shine babban matsala nan har littafi muka karanta nan kitabu da can kamar yadda muka sani in ka zo makaranta bayan ka je ka iya karatunta na allo za ka ke karanta ƙur'ani ka zo ka ce za ka fara koyan karatun littattafai ba a fara koya maka wani littafi sai an koya maka ta'alimin muta'allim yanda ake karantar da wanda zai koyi ilimi to cikin waɗannan ɗaliban da aka samu sai suka da suka ce littafin ma shi ma shirme ne wa so na ka daina karanta mu ko mun zo mun ɗauki mai sharhinsa wanda aka ce littafi ne da ya shahara a duniya har ma ga sharhinsa ga aikin da aka yi har ma da wanda muka karanta aka ce ana so ma duk wanda ya karanta littafin nan to kada ya fita daga littafin nan sai ya karanta risalan da imam abu hanifa ya rubuta ma abu yusuf ko wanda lokacin shi ya gama karatun shi zai tafi su sai imam abu hanifa ya rubuta masa wata risala zuwa su zuwa misra zai tafi su zai tafi gida sai rubuta mai wannan takarda malamin ya ce kada ɗalibin ilimi ya wasa da wannan takarda da aka rubuta ma abu yusuf ya karanta ta don ya ji ladubban da ke ciki da wasu yoyin da malamin ya masa kuma ya kuka yadda ya zama kun san ko asalinsa da ai maman shi ta tura shi ne je koyi wanki da guga ma wurin masu wanki da guga shi kuma sai zo ya labe a makaranta aka zo maman ta zo wata rana ta zazzage malamin ba yau aka fara zagi ba zo ta samu imam abu hanifa ta zazzage ta ce kai baka aji ba baka ba wani ajiya ba ni na tura ɗana ya nemi kuɗi sai ka rika tare shi ya zo karatu wanki da guga na tura shi ya samu kuɗi ya ce allah sarki wannan duniya ta sani ɗan duniya ce ya ce mu muna so mu tarbiyyantar da ɗanta saboda mun san shi mun gan shi mai kwakwalwa yadda sai ya ci falluza a gidan sarakuna an ce falluza wani abinci ne duk da wani ya je ya ciyo ta abuja kwanaki ya zaban labari ya ce kai a ce falluzan nan falluza ce wai wani irin nama ne a ce wani irin abu ya ce ya dai ta ba da labari <laughs> ya ce ya je ya ji falluza a wani gida to kuma shi ba sai radda ya a gidan shekara mu ya ce da wallahi ya fi karfin sa a yi sa ne ake samu shi ma wanda bai girma ba sosai a nike shi gaba ɗaya ba la a rika mulmula shi ana yi kamar za a ɗan wake amma ɗan waken nama da romo nama ne gaba ɗaya ake nikewa to su ma sarakuna can cewa aka yi ba sa yin shi kullum daga lokaci sai lokaci ake yi shi a gidan sarakuna na bayan wata shida yau wasu ƙari sai wata shida a yi sannan gidan ake yin fallura a wancan zamanin shi zan yanzu kana jin ul majanin duk wanda aka tambaye shi aka ce mi kake so ka ci sai ce falluza eh, sai da eh, ya kai karshen dadi shi tunda ba duniyun ne ce falluza ke so shi to haka aka ce mashi shi aka ce mashi muna so mu sanar mu koya mu sa yadda wata rana sai ya ci falluza amma ita wannan matan yar duniya ce ita abin da take kallo yaro ya ci gaba da zuwa wurin malam kauran nan ta biyo ta zazzage shi sai ya ce abin da za a yi matan nan yaron nan mai kwakwalwa ne maimakon mu a ce ita za ta rika ba mu kuɗi mu rika biyan ta kuɗi don ta ban mana yara duk wata ta ɗauki kuɗi a bata a bata albashi ita ke biya kuɗin makaranta ita ke biya so ita ke bi duk wata ta ɗauki kuɗi a kai mata ma abu hanifa sa albashi yace duk wata ɗauki kuɗi a bata so naka sai duk wata ta ɗauki kuɗi a bata kawai don ta ban masu yara kada ta kwace su ta kai mai guga ya ko zama abin da ya zama tashin farko ya yi rashin lafiya da ya rashin lafiya aka za gaya ma abu hanifa bai gan shi makaranta ba kwanaki ba shi da lafiya ya ce o oh, sai ya ce ka aka ce ai ba da lafiya ne ya ce mu je mu gaishe shi suka je gaida shi masa addu'a Allah ka warkar da yaran nan Allah ka warkar da shi Allah ka ba shi lafiya da suka fito ya ce ta ina roƙo Allah ya ba yaran nan lafiya domin ina ganin ba wanda zai iya rike kujerar nan ta in ba ni nan sai wannan yaran amma kuma gashi nan wata gida rashin lafiya mai tsanani sai Allah ya ba shi lafiya da ya warke sai dalibai suka gaya masa suka ce ai a ce matsayin ka wurin malam babba ne kaga dai baka da lafiya ya zo ya gaishe ka sannan ga maganan da ya gaya mana ga abin da yake fata saboda haka muna ganin ka kai wurin da kai ma ka naka karatun ma kawai suka zuga shi ce gaskiya ne sai bude makaranta ya daina zuwa karatu aka ga ya daina zuwa malam rakan baya ce ina abu yusuf ba ya ji sauki ba baya zuwa karatu suka ƙara wanda suka wala ya yi tun wancan da suka ce ya buɗe nashi ya ce oh ka amma ya yi gaugawa ai da bari ya sai na mutu sai buɗe sai zo ya rike ma rike nan wurin ya ce ai ɗalibi in dai malaminsa yana raye to kada ya cire tsammanin akwai wasu abin da bai gaya masa ba har yanzu da bari ya sai na zo mutuwa ila da zan gaya mai wasu abin da har yanzu ban taɓa gaya mai su ba to in wannan akwai reni in ana kallon in kana mutum yana tunanin wannan zai zai abin nan ba kuma tabi'atan haka abin yake wani lokaci kana zaune da malamin ka ko bai koya ma karatun ba sai ya lemo wani littafi cikin littattafan shi sai ce aje wannan saboda wata ran ba koya ma littafin zai ba amma zai baka littafin ya ce aje wannan ko ya ce yi photocopy ka dawo man da shi ko ya ɗauko ma ya photocopy ya baka ya ce rike wannan littafin bai samuwa amma rike shi akwai abin da ya hango ko bai ce ma komai ba da aka shi da aka yi haka sai ya ce amma yaro ne mai kwakwalwa bari mu yi yadda za mu dawo da shi makaranta tun da ina raye amma malam ya ko murda masa wata irin murɗe geza to kai ku kusan geza ba ko kadi rikici to murde ice <laughs> murdadda awisa mas'ala awisa jiddar kuma basita ce Ya ce a je a mai wata tambaya ya samu wani amintaccen sai sai je kama da lissa suka tambaye shi ka ce idan mutum ne aka kawo masa wanki da guga sai ya rike kayan da ya rike kayan daga baya sai ya nadama sai ya ce a maido a ya maido da kayan ya ce amma a biya shi kudin wanki da guga su da ya yi a biya shi kudin shi na wanki da guga ya ce idan mutlakan ya ce maka za a biya shi kudinsa kawai kai sai ka ce masa kayi kuskure idan kai tsaye ce kuma ba za a biya shi ba ka ce ya yi kuskure ɗalibin nan koyi ya zuba masa wannan tambayar ya ce abu yusuf mutum ne na ɗauka yana na kai masa wanki da guga ya rike kayan daga baya ya mai doman da kayan amma sai ya nemi in biya shi kuɗin wanki da gugarsa na biya shi ya duba ya ce sarahatar kawul za a biya shi ya ce kai kuskure ya ce kai ya yi tunani ya yi tunani ya yi tunani ya ƙara ce kai ba za a biya shi ba ya ce kai kuskure ya ce to je ka bayan bincike ka dawo yana tafiya ya ce wannan tambayan wannan ɗalibin bai sai mai wannan tambayan ba duk kowace ce wannan daga malam ne malam ne ya murdo ya murdo to kaga shi da yake ka ce shi wankan kace kawai sai kowa makaranta sai ce malam ne wato malam yana nuna ba ya za ku yi saura aiki kenan sai koma makaranta bai ce komi ba ya dawo ya gaisa makaranta ce abu yusuf suka gaisa yace na san matsalar qasfar mai wanki da guga matsalar shi ta dawo da kai ce mala ai matsalar nan ta murde ce me matsala a ciki kai ne kai gauga amma shi yasa ake ce maka muddin mutum malamin sa na raye ya ci gaba da bin sa albarka ne abun ce matsalar nan mai sauki ce bai kamata ka ce ba za a biya shi ba mutlakan bai kamata ba ka ce za a biya shi mutlakan abin da ya kamata ka ce sai ka ce idan ya kasance lokacin da ya kwace kayan nan sai da ya wanke su ya goge su ya gama ya aje sannan sai zuciyar shi ta zo mashi akan ya kwace kayan to yanzu za a biya shi kuɗin wanki da gugansa domin ya yi masa aiki lokacin suna ƙarƙashin mallakan mai su ya fito? idan kuma tun dama farko da ya je kafin ya wanke goge su dama ya kwace ya yi niyan kawai ya rike kayan nan ba zai bada ba sai ya wanke ya goge su to a lokacin da ya wanke su ya goge su suna cikin kaya kwatattu duk wanda ya kwata kayan wani ya amfani a kai shi ba za a biya shi ba to da lokacin da ya kwace su a mallaka shi suke a matsayin ya kwace da zalunci to yayi mallaka yayi hidima yayi yi wanki ya duga akan kayan da su ya kwace su ya nuna aikin shi tafi a banza yanzu nan in kana da fili wani ya shiga wurin ya gine shi ya gama ya yi gidan sama in ka zo kuka shari'a ka kwace filin ka in ka ga dama ka da ginin kawai ba sai ba ka biyan ko kwabo sai kawai dauki ginin shi ma ya baka wuri in ya ka sa ka tafi ka rugurguza shi ba ya sa ka ba shi komi in ma ka ga dama sai ka yi claiming damages dan kashi ya yi rami ya yi gidan sama kai ba gidan sama za ka yi ba zai cikin wannan ramin sai ya zo ya cikin ma ramin ka da eh, yi tun da kwace wurin ya yi mansu in mutum ya kwace ƙasa duk wahalar da ya yi a ciki ya yi a banza sai dai kai shiga dama kai sulhu da ya ƙwace ma gona ya shuka masara ya cika ta da masara ka ta da rigima aka zo alkali yanke hukunci gona an kwace ta ka sai gana maka ka faffalla masarar nan zai ci aka biya shi ko kwabo don shi a zalimi ne dan za a tsaya kada a shiga kafa da tambayoyi wannan babin shi daban ka zo da ka gani shi a ake cewa a ibada in ka zo kai kwace ibada da za ka zo masallaci mun karanta ka tadda yaro kawai ya ɗebo ruwan alwala yana tafiya zai fara alwala ka zo ka ta kai kawai nan karami sai baka yi alwala ba ka je kai alwala ba ka da sallah dan kai alwala da ruwan kwace wani zalunci ko kuma wuri ka ba kawai ka tarar da wuri sai kai sauri kai mai wayo kana can wajen masu shan shayi kan kwanatan ka ce ka dala in ka je ka dauko katakon nan da ake aje qur'ani ka aje min guda daya kusa da kai in na zo na zauna ka zo kai sallah wurin ba ka da sallah ka yi kwace wuri ne ka kwata ba na ka wani tun da baka zauna ba sawa kai aka sama kama ma wuri aka yi na'am na'am ya fito wa a tsaya nan tsaya nan da haka mutum ya samu waɗannan abin ya karanta ya gane darajar magabata da na da da na yanzu duk wanda ya bada rayuwarsa ya zo ya ce so yake al'umma su fahimci addini ko kuskure ya yi kuskure bai kamata a yi masa abin da ya kamata mu girmama shi mu ga sa kuma mu gode mu rika masa addu'a in ma yana raye ko ya mutu ya yi kuskure mun gano ko ya rubuta ko wa'azinsa muka ji ko wani abinsa muka gani malam ku kalli fa yadda aka yi da wanda ya tarjibu wa tarhe imamul mundari ne ko ko imamun zahabi to in ka kalli za ka gani da salul usaimin ya zo yana magana a kai ya ce allah ya ji kan malamin ma ya ce ya kawo hadisai da yawa a cikin littafinsa amma ciki akwai hadisai masu rauni sai dai malam ya yi sabro ya yi ya ɗauko matsaloli ya ɗauko duk abin da ya sani ya zube mana yana da gurin in ya kai ƙarshen littafin ne zai dawo ya tantance mana waɗanda ke da 'yan matsaloli da waɗanda babu sai Allah bai sa a dawo bai mutu muna fata Allah ya ji kanshi ya yi ƙoƙari ya tattaro mana abubuwan alkhairi to imam wanda ya yi ibn rushd da ya yi littafinsa bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid a ciki shi ma da ka yayi da yayi da ka in yayi magana sai ya ce wannan shine abin da nake iya hararowa da ka amma in sha Allah in na dawo to zan yi kuma amfani da littattafai da hujjoji da zan tabbatar maku wasu abubuwan sai na dawo saboda haka yanzu a tsaya na kan matsalan sai na dawo bai dawo ba shi ma ya mutu to daga nan ka samu kusa saboda haka duk wanda su suka zo suka tare shi Allah ya ji kan malamin nan da ya dawo da irin abin da muka sani malam da ba kadan bane aka tafo cikin qaulul mufid in ba ku manta ba da muka karanta a wannan kitabu tauhid ne aslan littafin ibn abdul wani lokaci in aka zo wani wuri salul usaimin da ya yi sharhinsa a matsayin cikin kaulul mufi sai ya ce malam wannan matsalar ya kawo ta muna tsammanin haka yake nufi wani wurin ya ce muna tsammanin malam ba haka yake nufi ba sai dai matsalan mu ba mu iya gane irin abin da yake nufi sosai saboda dimbin karatun da Allah ya ba malami sau da haka wani lokaci sai magana ba mu gane abin da yake nufi ba to in malam haka yake nufi to wannan daidai ne in ko haka yake nufi muna ganin saboda dalilai kaza kamar ba wannan shi yafi dacewa ba amma fa malam saboda yawan ilimin iliminsa watakila hakan ya so hararowa malam amma Allah bai bashi iko ya wannan ba to wallahi alam dai Allah bai rika malam akwai aibi a cikin wannan amma mu haka muke yi na nan kusa-kusa na ba ku labarin muhammad hassan lokacin da ya zo an san abin da shi na profesa da aka zo ana magana su ma shi ba ba kharij na azhar ba ne amma malaman azhar yanzu su ne suke masa abin nan su ne waɗanda suke ni kuke ce mu abin ya wani na ko to su ne za su zo su da suka zo tashin farko suka fara magana su suke magana suka ce wannan ɗalibi ɗalibi ne mai albarka suka ce daga cikin na halin shi da aka sani mizad na shi na bambancin shi da saura suka ce bai taɓa sukan wani malami ba ya rena shi ko ya wulakanta shi na da ko na yanzu su suka faɗi ina da bidiyon suka ce sannan kuma duk wani abu na ilimi yakan yi iya kokarin sa ya faɗi iya gaskiyarsa akan wannan abu baya sa hawa cikin abu nan dinsa saboda wata afifa ta shi ko wani na nashi ko wani abu nashi na ra'ayi yakan yi iyaka abu nan dinsa su yi maganganun shi kuma da ya fara magana ya ce to abin da nake so ku sani ya ce na farko babu wanda ya masa wani abu bayan Allah da manzon Allah da ba zai manta ba kamar mahaifiyarsa domin inda ba don ita ma da bai zo duniya ba saboda haka har yanzu yakan sumbanci kafan mamansa don ita ce asalin duk nasarar da ya samu ita ce asali bayan nan ya ce sai malaman nan ya ce ku malamai na ne har yanzu ni jariri ne ina rarrafe a gabanku don haka ɗanku ne yau gabanku zai gabatar da wani abu ba don ya isa ba sai don kun ce ba wanda zai abin nan sai ya su sai da suka ce ba dan. wannan ka'ida ce sai an yi ma mutum da yake samun wannan matsayin da shi ya cancanci a bashi tuntuni amma dole ka'ida ce da aka sai ce to har yanzu dan jariri ne a gaban ku yazo yana rarrafe da aka yana fatan tausayawa ku a matsayin ku na iyayen shi shi ko jariri ne har yanzu jariri ne kada su ganshi a matsayin zai zo maganan professor ne to har yanzu jariri ya kaje ganin wannan magana yanzu gaban malamai to kuma haka suka yi da suka zo suka fara rubutu suka fara taba abin da ya rubuta wani sai da ya ce kamar wannan ɗana mu ya yi aiki ya yi ƙoƙari amma jerin yadda ya sa sihirar nan ya yi ya kamata wasu su riga wasu kafin wasu kuma ana faɗi yana rubuta ana faɗi na abin da ya kamata yin yana rubuta shi yanzu yadda ya ce masu nan jaririn ne to iyayen shi suna magana da haka suna yana rubuta ya kaga yadda suka yi albarka nan za a tsaya saboda haka yanzu dai littafin shi ne maksudi jiya dan na kasa tuno sunan shi wannan hurmatu ahlul ilmi ta'alif muhammad ibn isma'il al-muqaddam shi yayi shi wanda ya mana ulul himma ko na'am saboda haka wanda ke so ne ba za ka ji abubuwa ciki na fa'ida sosai to yau za mu yi magana ne akan al'umurul lati tubahu fi al akwai wasu al'amura da shari'a ta yarda kai giba a kansu ka faɗi wani abu akan wannan ta dalilin wannan ka faɗi wani abu ka ce amma koko ka ce wane ya yi ma to kun ga shari'a za a ce ma min ka'ida illa walaha istisna babu wata ka'ida ida kwace akwai togaciya za a zo wani abu a ce kada ka yi sai a ce kuma sai dai wuri kaza sai dai wuri kaza an hana jiba. amma yanzu aka togace wasu wurare da in an yi ba laifi su za mu lissafo ya juzu na farko awwalan at-tazallumi idan an ce at shi shine mutum ya rika ya bayyana an cuce shi idan aka zalunce ka kana so ka bayyana ma wanda zai iya kwato ma hakkinka akan an zalunce ka ai kaga sai ka faɗi abin da wanda ka faɗi sunan wanda ya ma da kuma abin da ya ma ko ai lokacin ba ka faɗo shi ba to wannan daidai ne in kana so ba yafewa kai ba kana so a karɓar ma ka wanda ya zalunce ka sai ka faɗi sunan shi kuma ka faɗi ka kai ƙara wurin wanda zai an san ma hakkinka kaga ka faɗi sunan shi kuma ka faɗi abin to ba laifi ya fito ya zuzu lil mazlumi an ya tazallama inda alqadi aka ce ya halatta ga wanda aka zalunta ya je ya nemi hakkinsa ya faɗi zaluncin da aka yi masa a gaban alkali don a ba su hakkinsa ya kulu zalamani fulan bi kaza ya ce wane ya cuce ni ba ya ce wane ba ba ya kira sunan shi ba da kuma ya cuce ni da ya man kaza saboda an zo masa au akala haqqi ko ya ce wane ya ci haƙƙi na a kaza au tasaba ardi ko wane ya kwace man gona ta ko ya kwace man ma ko ma menene ka kai ƙara ka ji ka ce wane kuma ga abin da ya ma ba ka faɗi aibi ba wannan ya halatta ya fito to da in an zalunci mutum ba laifi ya ce wane ya zalunce ni ba za a ce me yasa ka je ka faɗi ba a'a na faɗi ne dan a karɓo min haƙƙi na ka zalunce ni ya fito shi yasa kuke ganin ma'aurata suna iya kai ƙara idan ana zaluntar ta ko ta fara da wajen iyayenka idan suna nan ta je ta ce gaskiya ta kawo ƙaran wani ne wannan ba laifi ba ne wale har mutum ya zo ya ƙara wani laifin ya ce tun da kika je kika faɗi masu baba ko su mama ko ai zalunce ta ne wa za ta faɗi mawa wani lokaci ma ta fara da iyayenka ai yafi akan ta faro da nata haka ne ko ita faɗi wannan ba laifi ba ne an zalunce ta ne ita faɗi da za ta ke ganin za ta samu mafita ko kuma kana da aminai kana ganin tana jin magana in sun in ta gaya ma wani ciki Za zai zo ya ma magana ya gaya ma gaskiya cewa na ba daidai ba ne bayan Allah nan mu yi hakuri a kansu da amana ya ka ba mu gashi gashi ma magana ko ka canza ha ba ya yi daidai ba za ka ce me yasa ta faɗi ba tunda zalunta ta akai ba ka da za ka ji ta nan in akwai wata hanyar da ta fi sauƙi na ya kamata ta bi ثانيا الاستعانة على تغيير munkar neman taimako in kana so a canza mummunan aiki misali wani ya yi ba daidai ba aka rasa yadda za a yi maganin shi sai ya kai ga sai da aka faɗi ma wani ko aka faɗi ma wasu akan su su samai su yi magana domin akwai mutanen da wani lokaci wani yana ji da matsayi wani yana ji da isa wani yana ji da wayewa wani da ma shi ɗan girman kai ne wani ga kowa da irin nashi abin da yake amfani da shi to wani lokaci sai in an nemi da suke fi karfin shi a wannan bangaren aka yi masu magana da sun mai magana sai sai ga yaji amma in ba haka ba wasu duk maganan da za su yi ba zai ji ba to sai zama ana so kuma yana abin da ba daidai ba ana so a yi mai magana an rasa yadda za a yi ka samu kai magana wa zalika bi zikri ma'asi shine ka ambaci sabon mai sabo inda man yaqdiru ala rad'ihi ila sawab kun gani a wurin wanda yake iya maido shi daidai idan ka da faɗi laifin wani wanda ba amfani ko ka faɗi ma wancan hira kawai za ku yi ba amfani faɗi masa amma wannan an ga in an gaya masa zai iya dakatar da wannan abun ba laifi a gaya masa kamar yara shaban la yusalli fa yakhdiru abahu kamar mutumin da ya ga makwabci kuna da makwabta sai ka ga yaran kullum suna zama kan da kali ba sa zuwa sallah wataƙila ka sha ce ba su kai ba ku duk an kira sallah ba sai su banza da kai ba laifi ba ne ka gaya baban su ka ce gaskiya yaran nan ina ana kiran sallah kaga kai baka zama baka gida amma ni ina nan ko da yaushe ana kiran sallah sai in gansu su ba sa zuwa masallaci na yi masu magana ba su canza ba ko za ka yi masu magana saboda su canza wannan daidai ne yin haka kai kuma baban ka zama mai hikima amma wani shi kuma sai je ya zauna ya ce wane wane kun gane shi sai mun gane shi yana nan mai mota iri kaza ya ce to ya kawo ƙarar ku ba kwa zuwa sallah ga wannan ya haɗa kusuma wazar sau ka zo zazo zai ta ɗan urku sa'idawa sa'idawa sa'idawa ko ma sa'idawa yaran nan haka suke to in ba wani lokaci an nuna ma cewa ka fi su ba irin wannan kaga in makwabtaka abin nan ne suka ce masa ni ne sa'idawa kara ke suka ru kaga kenan an ba ka karfi sosai to abu zai canza amma wani zai ci kai wani shi da kai shi ma zai zo ya fara tono matsalar ya je gaya mace ce kun san yanzu an daina kiyan dabbobi tumaki da awaki yanzu an daina kiyan dabbobi mutane ake kiyo makwabcin nan nawa ya sa maku ido ya ce ba ku zuwa sallah na haka ku dage ku rika yin sallan nan saboda mutane yanzu su ake mutane suke kaga ya hada fada amma da ya yi hikimansa cewa ne na lura da in bana nan ba kwa zuwa sallah ba ba kwa kuna sallah yanzu bana nan ba ruwan shi da waye gaya masu ya gaya masu ko kuma yanzu misali nan za ku gaishe gashi can gaba tawa aw wajadahu fata ya fatayati ko ko ya ganshi yanzu ka duba fa yadda matasa wani fa zai zo an san bai aure ba amma ya ɗauko yarinya ya aje a ɗakin shi kullum ana ganin ta nan take kwana yanzu matashi ya kwana shi da budurwa a ɗaki ka ce ba komi ba komi ba matashi da namiji fa ba ma magana ‘yan mata da samari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce la ya wannan ahadukum bimra'a kada tsayanku ya kuskure ya ta daga shi wata mace inda ba muharrami ba kowa daga shi sai ita in ko aka haka shaitan ne na uku ya dinga zuga ta ya dinga zuga shi ya dinga zuga ta sai bayan abin da ya faru ya faru a dawo a rika kuka ya aka yi ma ya faru ɗan fa ɗan ne to sau naka to balle saurayi ya dauko nan yanzu wata nan bare da aka yi hira da wata yarinya ku duba ba ɗakin samari ta je ta tare ta samarin su wajen kai sun fi ma domin da aka zo aka yi mata magana aka ce to ke kin ce masu zuwa wurin ki su takwas ne ta ce eh sai ta ce aka ce to amma shi saurayin ya ce sun fi takwas ta ce maganar shi ita ce gaskiya wai shi idan ɗakin shi fa take sai ya kira ta ɗakin shi ya mata waya ita kuma sai ta gaya baban maman mamansu ba ta da lafiya ta dan samu tabin hankali to baban shi sai ta ce wai ta tafi gidan kanwar shi idan ta tafi can ce ɗakin saurayi take zuwa ta je ta zamanta shi kuma saurayin ya abin da zai da ita in ya gama shi kenan sai sauran samari su zo su yi layi su kuma ɗari biyar biyar yana ansa in wannan ya shiga ya da shi ɗari biyar in wannan ya shiga ya ba shi ɗari biyar in wannan ya shiga ya ba shi ɗari biyar ya fito an shi ɗari biyar shi aka ce har sun kai suna wata ce sun kai su takwas yanzu duk kin san sunan ta ce ita ba ta iya gane ita kawai ba ruwanta ita inda ya aishi kawai ya turo shi kenan to ke aka kika san ɗari biyar suke bashi suke bashi ta ce wata ran wani ne ya zo sun yi suka yi faɗa ta kiyarda sai kawai sai fita ta ji jana ta ban ɗari biyar dina yau ta kiyarda ban ɗari biyar dina ya kwace ɗari biyar ka ji ta ita yadda ka san bola ɗari biyar biyar sai ka ce sai ka ce matsan kasuwa dari biyar biyar to sau da haka kaga aka zo daga ƙarshe aka zo aka ce to yanzu ga shi na yanzu ta zo ta samu ɗa kuma ɗan nan shi yanzu an zo an gwada yana da hiv ya aka yi ya aka yi abin nan baka baka ce to ita ma yanzu an ce tana da irin ɗan ya mutu sai aka ce ita ma tana da abin da ya kashe ɗan amma ita ba gaya mata ko ne ne abin da ya kashe ɗan ba sai in gidan rediyo ta gaya ga shi na yanzu yanzu yanzu waɗannan samari na suke su kuma sun yaɗu suna ta yaɗa ma mutane malam da Allah ya haramta irin waɗannan abubuwa to kaga ta dalilin wannan waɗannan shi kawai kira yake ya kira ya zo ya ce ga abin nan to mutanen da suke ganin yarinyar nan ta tare a ɗakin shi inda akwai amurbin bil maruf da ba su hana ba tun da nan take zaune a ɗakin aka yi magana to ya take yi ta ba ta yi wanka ko ta wani abu duk wannan jagwalgwalan wannan da maganar wanka mutum takwas ba wani magana wanke a wannan ba to bayi fa za ki shiga ta ce ko aka sawo mata a bayi a cikin a cikin daki take in radda radda kuma suka ga dare ya ce su lallaba ta shiga cikin gida in maman shi ta yi bacci shi mijin to abinci fa ta ce wata ran ya dauko naka a cikin gida ya kawo wata ran kuma ya sai mata in an nan samu dan kuɗi ya dan saya mata to kuɗin yana baki wani abu ta ce bai taɓa ba ta ko kwabo ba duk abin da ya an sana shi ga wannan ita uwa ce ita take yawo ma da diyar ita diyar ita uwa ga abin da take tana yawon ta har yarinya ta gane ita ma abin da take ita ma yarinya ta kama yi da ta fara tun daga karamar sallah har babbar sallah daga rabanta da gida kenan kullum ta je can wancan ya ba ɗari biyu wannan ya ba ɗari uku in kin an shi kuɗin ne kike saye ta ce awara wai awara take saye ka duba irin wannan masifa mun ta hal musiba to irin wannan rashin amru bil ma'ruf yake kawo shi in al'umma suna gani ana abubuwa ba su magana to za a zo kuma duk wannan masifan da muke ciki abin da ya kara sa ta in ma akwai wasu hanyoyi to ɗaya daga ciki akwai rashin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kowa na ganin ba daidai ba sai ta ce akwai hukuma ta zo hukuma ita ce za ta iya ganin komai bayan mun lullunka ta masu tsaron na hukuma mun lullunka su to su nawa ne za su rabu da za su zo su ta gadin mu ko ina dole ne mu amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar abin da ya gagare mu ne zamu je mu kai kara kuma mu gaya ma hukuma kuma ita hukuman ma wasu hukuman ba aikin hukuman suke ba tunda za ku gaba daidai ba ku je ku kai kara kafin ka dawo gida an gaya masu ma wanda ya kawo kara kafin su su dau mataki su sun dau mataki kanka akwai fa nan masallacin juma'a kai mana magana akwai wanda fada abu uwe kira ta bindiga yana yawo a nan garin ko kallon shi kawai kai ya ce in ka kara kallo na zan yi maganin ka yayin shi je ya kai kara hukuma kafin yayin ya zo gida ya bugo ya ce yaya kai ma ne kaje kai ne kaje ma kai kara ta kace ina da maka ya ce wallahi idan na dawo sai dai mama ta haifi wani ba kai ba to nan nan nan nan bakin nan bodan na aka samu wani da wanda kawai zama yake ya ce ma yara yara sai su je wurin shi kawai su je su ce za su kawo mai waya iri kaza in an jima an shi kuɗi tun ma ba kawo wayar ba kanka ne ofisa ko an san shi ba ba san shi ba amma ba a mai komai ba sai da ya tabo mai zafi aka zo masallacin samballe ya yi wub da wayan gwanki ya yi wub da wayan wani gwanki kawai daga nan ne aka zo aka dauka aka tafi da shi har abuja amma da an san shi kafin nan yake fazo yana yi kuma ba yadda za a yi da shi ne eh? ta ji har da sarauta aka ba shi ka ci kun ji ba <laughs> an fa sani an san shi har da sarauta akwai wanda da karnuka yake zuwa sai tara 'yan mata a ɗakin shi in an zo in an jima kawai ce zaɓi awa nawa za ka yi kaza za ka yi ban kuɗin sai an shi kuɗi ya sa aljihu ya ke kuma shiga aika aiki sai sun fito an shi kuɗi sai wadda ba su samu bai ce ku fita ku nemo in kun dawo to ku kawo kuɗi in ba su samo kuɗi ba suka dawo sai a shiga ɗaki shi yana zuwa tunda sun je ba su samo ba shi ba komai yana zuwa in ta kiya sa wani ya ɗauki kulki ya make ta ta faɗi sai ta farfaɗo ya ce ta yanzu zaɓi ko dai ki shiga ɗaki ga wanda na baki nan ko kuma in kina so a ƙara kulki dole ta tafi ta shiga aka ja ka wai wani wai shi wai wai wai oho a ga wai ya ce ai ni ma wannan tsoron shi rike mutumin da ya ce ka a kalli karen shi ma an kalli karen shi ma sai ya jima mutum ya yi shi aka kalla sai da mutanen unguwa gaba ɗaya suka taru suka ce ba su san shi wannan unguwan nan aka zo aka yaki aka hada da hukuma hukuma ta zo hukumar sai da ta zo har wurin ana neman a nunnuna irin waɗannan yara mutanen sun nuna ofisa kai nike tambaya don ka san yadda kai yi da ma ɗayan ofisan na nan ma abin nan haka aka zo da gashi nan har da wurin mu fito fili gwamna ya zo wurin ya ce a nuna mai yaran nan da suka gagari mutane a nan domin wani sun zo sun hana mutane sallah da ramadan sun zo sun hana ya gwamna ya zo wani an zo cikin masallaci ana sallah wani ya tashi yana magana wani ya zo zai ce in ka kara magana zan zo da yara na in sa a kamo ka a fito da kai mu lakkana ma darasi ko fa mutane na ji wai a kamo liman shi fa yana daga wajen masallaci sai in ka ƙara magana zan kira yara na su kamo ka a masallaci mu jima mamuna zaune wannan mamun tsinannu daga nan na daina masu sallah wallahi da aka yi ma haka gaban mamu ba sai komai ba na daina masu sallah ya amfanin su zai sa in ƙara masu sallah to me matsayin ka na liman me amfanin ka da yaro dan iska bai shiga masallacin ba kai magana ka ce yanzu haka za mu ba abun nan ya ce in ka ƙara magana zai sa a kamo ka ai ma duka mamun nan na ji ba wanda ya mai magana ya amfani zaman kaliman kai ma mamu ne kawai ka bi mamu in an samu wani liman din ke tabi sallah ba ba ba waɗannan mamun ina amfani su ba mu gane addinin nan malam ka duba fa muna magana cikin kasuwan madina wani ya zo mace musulma ta zo za ta sayi wani abu wani ba yahude ya koma ta bayan ta ya kulle mata zane zai kulle mata hijabi za mu ce tunda su ba ya kulle mata riga malam da ta tashi kawai sai buɗe mata tsiraici suka fara dariya wani musulmi na daga wani wuri ya hango abin da aka yi an ci mutuncin musulma nan ba ma maganan yi masu wa'azi ba ne kawai sai goyo takobinsa a baya ya ya tashi ya taho da takobi a baya ba a sani ba a cima musulma mutunci muna gani malam yana zuwa ya falle mai kai shi ma yan uwan suka taso suka falle mai kai musulmi suka gani a kashe musu suka taso kafin ka ce kwabo malam rikici ya balle an babballa waɗanda aka babballa an kashe musulmi kaɗan an kashe yahudu da yawa annabi aka ja gaya masa ya ce haka za su annabi ya shiga cikin gida ya sanyo kayan yaƙi sallallahu alaihi ya ce to yau tun da haka za a yi ba da son wani bai hude ya kwana cikin madina kwata-kwata a fitar da su daga cikin nan wani malam matal kamal wa mata bai da to auna kuma ga kalli yadda aka yi lokacin khalid bin wali aka ci mutuncin wata musulma kai ka ce yanzu kamar ka ce a ci mutuncin musulma mu ɗauka misali ka ce daga lagos an maiduguri misali aka taba musulman nan musulman nan ta ce wa islam ta kukan musulunci magana ta zo gaban khalid bin wali ya ce an wulaƙanta musulma saboda tana musulma ya ce ya aika da takarda ya ce muna so wannan musulman da aka wulakanta a ɗauko ta a kan dawakai da na rakiya da yan rakiya har a kawo ta gaban misalin alim in ko ba haka ba zan haɗa runduna farkon ta na nan ƙarshen ta na garin saboda musulman guda ɗaya daga nan an ƙara ba kara ba amru bil ma'rufi babba akwai babba akwai karami in an bashi aka bar babba aka bar karami to a jira masifa to amru bil ma'ruf ne muka bari yawanci yaran nan za su taso gaban mu muna ganin sun fara yin ba daidai ba sai mu kyale su sai dai mu rika cewa dan itace fa in ya kin yana danye ake lankwasa shi kuma muna kallo ya zama danyen har ya busa shi har ya zama kwamre na to kaji su kaji wani masallaci a wani mai wa'azi ne ya shi ne kullum yana wa'azi ta ce ke fitowa daga ainihin inda ke fitowa saboda irin karnuka da ne ke wuce da kalle shi mm-hmm. bayan ya gano cewa ku kuna aiki ya aiki kuna yin mota kuna tashi kayan mutane wanda da cikin tsofaffin masallaci ya fito ya kasance da yake rikewa yake in ba dan fashi da makami yake yawo da makami to yake yawo da sallah eh ne da makami to shi yana ga cewa suna suna fatan to a masallaci to daga nan ba sai ga kwabo zo su ai ne nan yara takalmi irin ranar laraban nan kun sani da yake zuwa sai laraba saboda akwai matasa masu zunzuru su masu takalma masu kyau yaran nan su zo kawai wo sai ka gaba takalma in an fita wani da wallahi wani gaba da gaba ya ce man shi bai zuwa ranar laraba ya daina zuwa ranar laraba na ce mai saboda me yace saboda ranar laraba sata sata sata ake mai ranar sata ranar laraba shi shi sa kawai bai zuwa ranar laraba saboda ranar laraba sata yara ne sai su zo su ɗauki takalmi mai kyau su je a ba su naira ashirin komin kyan takalmi bai wuce naira ashirin a ɗau takalmin dubu ashirin ko dubu talatin sai yaro zai wada ba shi naira ashirin radda yaro ya je kuskure ya ɗauka ba sai ya ɗau babba da ƙarami ba sai suka maido shi suka ce nan ya yi kuskure ya dawo kowane ya nemo dan uwansa ya hada nan sai aka tafi yaro ya shigo da tarai zai tafai ana zuwa aka rufe shi akan wani ni kake yi ya bada wani ne aka zo aka gaya wani ce a ɗan tambayi ka mu muji da aka tsutsula mai bulala ya fara bayani malam ya ce ta kalma suke zuwa su ɗauka aiko su ake yi yana ɗauka kalma nawa ka ɗauka ce da zai iyaka ba shi da zai iyaka ba nawa ake biyan ku naira ashirin ka ce to hada su da yan sanda a su da aka je gidan maman su ce inna lillahi wallahi yaro na ko markas bai sani ba ga wasu yaron da hannu kuma nan fa yazo aka tafkai haka kun ta ce ita kwata kwata yaron ta bai san ma hanyar markas ba ina ne markas ranar ta ko hanyar markas bai sani ba to da an ci gaba <laughs> daga nan zai wani masu shari da wutar da su hada da zuwa kawai su ke don mu ko da abin nan to goyon bayan maɓannaci ɓanna ne to amru bil ma'ruf shi ko dole ne in an zo an daina to ma me yasa aka ce an kuntum khaira ummatin an menene khaira ummatin ukhrijat lin nas sai aka ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to saboda haka dai shi ne nan saboda haka dole ne amru bil maru saboda haka in an gaya wa mutum ba zuwa zai faɗi ya ce wai wani ya ce mai kaza ba ka gyara abin da ake so ka gyara aka sulfa ta yaki yana hudda da yan mata wa kuru hari hilmata masawa abihi sai ya faɗi waɗannan abubuwan marasa kyau ga iyayensa shari'a ta an ya kuna hadafuhu radduhu ila sawari lattashhir bihi wa fadihatihi amma fa sharadi ya zama na kai kuma da ka faɗi ma wanda ka faɗi mawa to kana so ne ka maida shi zuwa ga gaskiya ba so kace ka tona mai asiri ka kunyata shi ba ba shine manufan ba wa in tamakkana min nasihatihi fi sirri fa huwa afdal in ko zai yi shi kanshi a tarbai a mai nasiha ya bari yafi aw man yara ay muwazzafan ay tartashi ko yartashi ko ko wanda ya ga wani ma'aikaci yana cin hanci yana karban cin hanci ya gaya ma ogan wurin cewa wa mutane ba yanzu ba su yadda a ganka sai an ba su wani abu ko za ka gashi nan ka sani fa akbarahu mudirahu ay liyaruddahu an akhdhi rishwa sai ya gaya ma fa akbara mudirahu sai ba shugaban wurin labari dan ya hana shi an sa hancin nan ba sai haififin din su ba sannan su yadda ga shi ko haka wannan wannan ne to suna da yawa salisan al-istifta neman fatawa idan ka faɗi laifin mutum ta hanyar kace ne ya yi man kaza Eh, menene matsayina da ni da shi ko kuma ka ɓoye kamar ya kolo lil mufti zalamani abi aw akhi aw ammi kamar wanda zai ce ba mai fatawa babana ne ya fare ni ya an shi man wani abu wanda haƙƙina ne ko ɗan uwana ko ɗan uwan babana fa ma huwa tariqu shar'i fi akhri haqqi minhu menene hanyar da shari'a ta tanada akan in karbi haƙƙina daga wurinsa to ke ai kaga wannan ba laifi أو إن أرحامي يسيئون أي معاملتي في كذا وكذا قلت إن وانا كنا إما معاملة مرة أولي كذا وكذا فما موقفي منهم وكيف أصله menene matsayina da su kuma ya zan ci gaba da sadan masu da zumunci ta ina dan kada zumunci ya lalace in mutum yayi wannan tambaya da wannan uslubi ba komi walakin al afdala an yadhkura su'ala bidun dhikri asna amma abin da yafi shine mutum ya rika tambaya ba sai ya ambaci suna ba ya ce mutum ne aka cuce shi ko mutum ne wani ya cuce shi ko ya zalunce shi ya ɗaukan masa ne ne matsayin wannan in mata ne su ce kamar mace ce aka yi mata kaza mace ce tana ɗakin mijinta sai kaza kaza ya faru tsakaninsu nan ko ita ce mai tambaya amma kaga bata ambaci mijin ba wanda suka santa ba su gane mijin ba wanda ta suka san mijin ba su san ita bace kuma kaga da sauki فيقول أي فيقول مثلا ما الحكم في رجل له قال فعل معه كذا وكذا kamar misali mutum ya ce mutum ne yana da ɗan uwan mama sai ya yi masa kaza ya yi masa kaza menene hukuncin wannan kaga wannan abin amma ko da yake in wannan shi ya fi fa in samma ai kana zalika ja'iza in ma ya ambaci sunansa ba ne kama sabata fil bukhari kamar yadda zo cikin bukhari juz'i na kaza ga shi nan kuma da muslim shi ma jirgi na nawawi na shi ana aisha radiyallahu anha qalat qalat hindu imra'atu abi sufyan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam hindu ta yi magana ta gaya ma abu sufyan ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ita ba ta abu sufyan ce ta kawo karan abu sufyan kuma ta baɗi sunansa ta ce inna abu sufyan rajulun shahibun ta ce ya rasulallah ka ce abu sufiyan mutum ne mai kwamro baya ba mu abin da zai ishe mu a gida walaisa ne ma ni wa waladi baya bani abin da zai ishe ni da ni da 'ya'yana illa ma a kwasu min huwa la ya'lam sai dai abin da na ɗauka bai sani ba in ƙara a cikin dukiyarsa fa qala sallallahu alaihi wa sallam khudhi ma yakfiki wa waladaki ai wa waladiki ko bil ma'ruf ki ɗauki abin da zai ishe ki da ke da danki amma fa ki yi wanda yake a ne a shari'a idan da abin da ba banna ba ki aikata ki yi amfani da shi wannan shi za ku ga a shari'a ke cewa abubuwa tawafa wanda ba su da wani girma a cikin gida ba dole mata sai ta tambayi mutum ba in ta yi wannan ba matsala kamar misali ta dafa abinci ta ga wani mabukaci ta bashi ko ko wasu suka yi bara ta da ɗan abu ta dan ta ba su na shinkafa ko na wani abun amfanin gida ta dan samma makauciya ko tana da bukata ta ɗebi masa wannan ba dole sai ta kira ka ta gaya ma ba ko wani abu irin lifton ko wani abu ya kare kawai ta aiko yan yara za a makaranta an manta ba a tsohon ce Allah wacce in kina da dan lifton nan dan sammana mun safa a ɗauka a basu guda biyu ko ko wannan ba sai ta ga ko a shada ko wani abu irin waɗannan dai na ƙananan abubuwa wannan ba matsala amma ta shiga adashen shinkafa ko magi wuta balbal ta je ta rika ɗiban lokal lokal tana adashe lokal lokal tana adashe an gama ita alika riga ita ma wata ta kwashi buhu eh, ko tsira ta gadi buhu kullu ya da ya ka ya kai kaza dan lokaci kadan wannan wuta balbal haram ne wannan amma kananan abubuwa na sadakoki ko ne abu to ta ma samu lada kuma ta samu mijin ya samu lada ya fito walam yanha anil riba kaga da ta ambaci Abu Sufyan nan shine mahallu shahid annabi bai ce me yasa kika ambaci sunan mijinki ba ya hala wannan nabi sallallahu alaihi wa sallam la yasiru batilan kuma annabi da zai iya tabbatar da abin da yake zama abu ba daidai bane kuma ya tabbatar da shi inda akwai matsala da ya faɗi ya fito rabi'an tahzirul muslimina min ash-sharri wa nasihatihim yima musulmi gargadi game da sharri da yi masa nasiha wannan ba laifi bane a faɗin wannan idan aka ce akwai wani matsala a wuri kaza saboda haka musulmi kar su fada akwai matsala wuri kaza musulmi kar su fada aka ambaci masu matsalan dan mutane su kauce masu babu komai wa zalika min wujuhin wannan yana daukan fuskoki da dan yawa kaman guda uku haka minha jurhul majruhina min ar-riwati wa shuhud daga cikin wanda ba laifi bane illanta ka je ka faɗi kamar masu riwaya wanda yake mai rauni ne ko an san shi makaryaci ne ko wani abu ya bada labari ko ya zo da hadisi wannan babu laifi a ce wannan ba daidai ba ne hadisin da ya kawo kuma ba daidai ba ne don kada mutane su halaka ko an gane hadisin nan ba rufi ne ko ko maudu'i ne ma saboda akwai wane a ciki akwai rawi wane akwai wanda ya ruwaito shi to a gaya ba mutane wannan ya fito fili wannan ba laifi ba ne wa zalika ja'irun bi ijma'il muslimin wannan ya halaka da ijma'in malamai duka bal wajibun kai dole ne ma haja in akwai bukata saboda kada mutane su haukan halaka ko hallita tafaiki akwai wannan wa minha al fi musaharati insani daga ciki akwai shawara idan ana so a yi surukuta da mutum ko kai ne za ka ba shi biya ko shi zai baka sai ka tambaya ko ko ita ce za ta aura ko kai za ka aura kai kuma ka san wanda zai aure ta ko ita ta san wanda za ka san ka shi sai ya tambaye ka ta ce wane ne ya zo mata da magana aure da Allah tana so me aka sani game da shi kada sai ta shiga sun bata sani ba wannan duk abin da ka sani wanda zai sa inda za ta san shi ba za ta yi auren nan ba wajibi ne ka gaya mata? ba za ka ce to ai matsalar ko ko ka ce a rufe asiri ai a rufe asiri a taimake ta ko a taimake shi da yawa muna samun irin wannan matsalar wani lokaci in mace ce muka ga ta daɗe ba ta aure ba shikenan sai duk wanda ta wawuro ko bai sa ta a taimake ta kawai a samu sai aure ko idan an wawuro ta ba ta da kirki shi sa ta yi kwantai sai a ce a ka ta dade ba aure gaskiya a taimake ta ka a rufa asiri ko a bata ta aure in ba haka ba ta za ta yi aure ta zo can kwanaki an ce kaza ta zo can kaza abin da aka sani a bayyana mata ko shi a bayyana mata wannan yayi daidai sai dai fa yau sai ka yi taka in juninka yau mutum ya zo ya tambaye ka game da aure nan da nan baka san halin shi ba shi ka kwace komai ka gaya maka to zai je wurin ta yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in sai ya gama mukaddima yace kin san musulunci ya ce in za ya aure ayi bincike kafin ayi yace alhamdulillah kuma nayi bincike daga amintacce wanda ba na shakka abin da ya gaya min na san dai kin san wani nan kusa da gidanku akwai malam wani ka ce eh ko na ko gane shi wanda kullum za a gan shi ko ba gida yana alwala ya ce eh gaskiya to shi na tambaya kuma ya yi man bayanin komi kuma na gamsu ko nan ya tsaya ya ce don haka ina ganin wannan abu dai alhamdulillah kawai Allah dai ba kowa na shi ko bai gaya mata komi ba ya kace wala ka kawai wata yanzu sama akwai waya ta nemi nan ka. da can ba waya wani rubutu za ka yi ta rubuta takarda an aike ta ta rubuta takarda ta ba yaro ya kai cikin gida sai ga takarda zuwa ga mantau Allah ne wa ɗan surku matsiyaci yadda kai ma kai maɗiyar wani Allah ya sa kai ma ai mataka ai kai ma kana da 'ya'ya ka ɓata ne kun ka faɗi a kai ma ka ta tsutsi ne ma to yanzu ko waya ma ke akwai sai ta sa ta private ta kira ka ta zazzage ka matsiyaci mugu azzalumi ɗan sa'idawa ɗan surku ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ya zazzage ka to shi ya gaya mata to ka gaya ma gado amma da zuwa ya kawai ya ce alhamdulillah gaskiya abin to ma tun da ka yi jikin kama tafiya za ka yi mai matsala kai tafiyar kama da kawai ma. sai ka dawo kai wani wani turanci ne za a yi sasanta za a yi da ka gano ko kuma ne in ka ka zo ka ƙara wata magana so kake a sasanta kenan amma tun da ka gano abin da ka gano kai tafiyar kama da kawai amma sai ka dawo ya ce shi ya samu makaucin suwa ne ya gaya mai kaza ya gaya masa wata har sai ta gaya ma iyayenta ya ta ce a ah, wana biyar da muke da shi to me tsakanin ku da shi kaza kaza ita ma in bata iya ba ta ce to tun da kauye man wannan ni ma sai ne mai sharri sai ta koma ta ce so na yayi na ce ba na sai shi shi yasa je bata ni gaban wasu matsiyaci in ma ta tsaya nan ma in ba haka nan ma ma sai ta ma babban ta ce ai neman ta kai ma da fasikanci ta ki shi yasa ta zo ta zai kamata ta yi zurin mutane kuma ta mata san ƙarya ce dama su mata san ce wai can faɗa riba faɗa wai kage su mata in dai za a faɗa da su ba su yi kage ba to amirul ummul mumini na ce ita wanda sai wannan wai can riba wurin su kage sun aka kaga daga nan sai ta yi ƙarya to kuskure aka yi ba haka ake yi ba in ka je ka tamba shi yasa yanzu dan mutu ya zo na tambayan ka ba kwa za ka gaya ma maganan wai aure a'a wane wane wane ka ce Allah barakallahu Allah ya sa alheri wani ma sai ya gama fa an gama an gama komi sannan wai ke so ka zo ka ce wani abu a nan fa muke ta karatu da mutum kullun ya zo nan wani wai malam sai da mutumin na aka gama magana auren ɗiye shi har an bugo kati wai kawai sai tarbar nan waje ya ce dama wurin ka na zo na ce to gani so ke ka bada shawara na ce kawo Allah ta zan ya ce diyar ka ce ka wai biya ta da kariya a yi da na gan dariya ka gama ha an buga kati wajiyar diyarka ce za ta yi aure na ce to Allah ta albarka a ce to shi da aka zo neman shahararta saboda lokacin da ta je kasa kaza yanzu suka haɗu da wani bature yanzu da ya zo muka ce ai ba zai yi batun da shi ba musulmi ba ne to shi ne ya koma ya dawo amma ya tabbatar mana cewa yanzu ya musulunta na ce to da kyau to shi ne yanzu aka gama yanzu an gama magana aure aure su tambello ga ka na ce mai to ai yanzu shawarar da kake so ba ga kati da naga ka boye a karkashin littafi ce a ah, dama fa ni na san ka ashe ka gan shi ce rubi zai yi adda kawai zai yi Allah sa albarka amma maganan ka ce wai in shawara malamin an yi kulla an sa rana an biya sadaki har yau sauran aure sati daya har an buga kati kati ta kawo min to ta shawara zan bada ban da insha Allah sa albarka kawai insha Allah sa albarka to yanzu wannan me zaka ce wani ma haka yazo ce diye shi ita ya ta yake ce wai an zo kawo ma kati sai mutum ya ce ka za ta aure bayan baka taba jin maganan ba ba a tsira ba wannan ya na ce an yi bincike ce an yi bincike an yi bincike ce a na ce to Allah ta albarka mala ashe an gwannan rikidaye da aka zo aka yi aure wata daya komai lafiya lau malam bayan nan sai koma asalin shi in ya tafi bai dawowa gida sai karfe uku a dare kuma idan ya zo ya kwanta malin sai ba a tada shi ranar da tada shi sallah ce ni ba a tada ni in na kwanta bacci sai na tashi dan kaina ranar ta kara tada shi ce ran da kika kara tada ni duk abin da ne muke kika da ba a tada ni to ranar har da cin hanci ta bada amma malin na da ta zo ta tattaba shi inda ka ce a taɓa inda suka koya masa su taba kada ya firgitan ta tabo ta tada sweet heart ta shi kai sallah da ya tashi ya faura masa bari sai da ta ya ce ba na gaya maki ba a tada ni ba inda ya bacci to da nan rikici ya zo to ka gani to da in aka tambaye game da aure mushawaran za a yi aure kalli wa ya tambaye ka tafi kafin ka bashi ansa in ka gane gaɓo ne ka ce kai ni ban san ni yau ni kai na ma ni ta kai na niki ni ban san kowa ba kawai ka je ka ci gaba da bincike wani wuri Allah ya sa Allah abin nan ko ko ka ce sai a yanzu matsalan su matan an ce menene kuke cewa tukunya ce ko kwakwan kwasa ba gane mai kwari to dauko in ka zo ka ga hudar daji da ta ganin kayar to zuwa ba zan fasu ba ta kaske ta sai namiji ba a gane ce zuwa kwakwasa shi bango ne ba ba ko ina ba huda ce to da ka ba a gane amma in wanda ka zamsu da su ne ba shi ka gaya masu ka ce gasken magana rakuta wurin nan bai yi ba ga asali ga kaza ga kaza umar dan khattab sai da ya gaya mana cikin littafin sarbiyatul aulad yace ka kiyaye duman bola duman kan bola ka kiyaye shi za ka zo ka ga iya mai kyau iya mai kaza amma iyayenta malam dun bola ce ka ɗauko ka zo ka ɗauko abu nan ɗinka wani wurin aka ce ku kiyaye wajen aure ya ce al'irku da sasa ya ce jijiya mai bibiya ce in ka tashi aure ka tsaya ka kallo ina za ka ɗauko aure don jijiya bibiya gare ta kana iya ɗauko wani abu bai bullo ba da can bai bullo ba sai gidanka ya bullo da sasa al'irku da sasa to amma duk da haka nan wani lokaci gaya wa mutum wajen wannan irin wannan abin wani son da yake ma yarinyar nan ya yi yawa kana gaya mai zai je wani ma ya ce ya ma daina ba Allah zaɓi in zai aure balle kai ya ce shi ya lura duk sadda istikhara sai ya zama sai an kasa shi shi duk wanda ya samu bai ƙara istikhara haka zai alkasara kawai faɗa to wannan yanzu ya ba ka shawara ba gaya mata zai ba ya ce gaya mata ya ce shi ya daga abin da zama ka yanzu kai ka ce ya rude ka kuma sai gaya mata daga nan ta dinga zagin ka ko ta wasan ko ta ina duk ta inda ka san za ka samu nan man ka ta samu ta zagin ka kullum da safe ka karya da zagi shi kore bai da bai da juriya irin wannan kullum ka tashi ga zagi da sassafe da yamma kai kai hira da ganin zagi kuma ka a ke zagin ka to dalilin maganar da kai ne au musharakatahu ko kuma za a yi kamfani za a haɗa kuɗi ka san wannan bai biyan bashi in kudin mutane suka shiga hannun shi bai biya ya ce ya ci dubu sai ceto kuma yanzu ka ga wani zai kara bashi kuɗi aka shawarce ka mi kake gani za mu hudda da wani kace kada kai ba laifi wannan au ida au ko za a bashi ajiya ka san in ya shi ajiya kayan nan sun zama nashi zai ta amfani da su to kuma za ka yi tafiya wani gari ka ce saboda yara ka kaga ɗabi'an matasa yanzu ba kowane ne zai kiyaye ba kana tafiya kana da wata motar da baka so su su rika hawa sai baka nan hawa za su yi Allah su ka jirgin to wai na kullum wala wani ya jirgin na kai kawai za su tsako da daga daga zuwa tawa kawai ba su gudun zuciyar ka ne za su hau kaɗan amma wani ma sai ka zama kamar tashi amma wasu ko ba ka da ne sai gaskiya ba ba zai ji daɗi bai zuwa ba. wallahi wata yi suka baban su koda ba da sun zo suka ce baba mu kullu ta ce baban ko ba baban ku ba sai Allah baba ki babu da ce kai gaskiya ba ku je ko ko wa kai uban ku wai ka uban ku din na ku je ku dawa kawai sai ya ci zuwa ta kila wanda zai zai dauka kai ta gidan kaga ku ku hau kawai ku hau ku hau kawai kai baban ku ne ku hau ci dawa kuma rashin wannan yanzu a nan garin akwai yaron da na sani dalilin wannan rashin da ka'idan nan baban shi yana da wata mota ta musamman ya ɗauko makullin nan ya ba mahaifiyar sai ce koya za a yi kattara yaran nan motar nan sau don ya motar nan a garin nan mai ina jin ba su biyu ne ke da irin ta ko shi daya ka a bari yaran nan ya hau motar nan zai so ne ta nuna min abun nan ba malam da ya tafiya kawai ba ta ɗau motar nan ta ba yaran nan ba yaron nan ya dinga kuzarta a cikin garin nan duk inda za a je sai ya duk wani wuri da ya san irin su za su haɗu wurin sai ya je da motar nan motar nan da ta wurgar da shi to daga nan ya zama ya zama ya zama ya zama ya zama kayan tsari wannan dalilin abin ba a ji maganan baban ba ita ma bata ji maganan baba da ya ce kada a yi ta ɗau motar ta ba ɗanta don kada a yi ma ɗan laifi gara a yi ma baban laifi ya yi ta yawo da motar nan motar nan ta wurgar da shi daga nan ya zama deformed abadan yana nan an yi duk abin da za a yi masa an kasa ya gamu da kai ma ya ga ya san ka kawai zai ce kai zo nan zo nan zo nan aka yi gani wata zai ce kai zo na ce uban ka ma bai ce ce zo ba ni ne za ka ce mazo ba na ki zuwa wallah ka dinga ita zo nan ka zo nan na ce da na ce na ki zuwa ya ce wawa kawai ka ji abin ka ce wawa kawai ala ta yi zai ce uban ka ba na ki zuwa ya gane ya ga abin da sun kawai zai ce maka ne zo zai zo ne kawai ce zo zo na kai zo haka ba zai kai zo na ka gano wuri da zai ce sai ce ne sosai bakan nan iskanci zai ma sosai wallahi zai ma iskanci ne sosai kawai zai ganka ne ce kai zo na zo na ka zo na ce wawa kawai ka zo ki ka a wadda da ce wai shi aika ale da ni yayi wani wani kai zai ka bari a gadi ko ina ne ya ishe ka kana hadisi yana da gowa zai ga wani yace wani wani to amma haka ba ya so me yasa aka saba ba umarnin ba ba don saboda nan bane ai ba daidai bane tun da ya bada umarni ya ce a yi abin nan ba ka gani muna fata Allah ya so gaje to wannan irin wannan shine zaka gani to kaga ajiya sai wanda ka zanto wani shi ba ma wai da ka shi zai ta amfani da abun ka ba shi ajiya na kaza ba ta kai ai ta amfani ne ai sai sa ka kawo ajiyan ma ka adana abun ne wurin sai shi kuma ya ta amfani da shi to sai ka aka san haka yake kai kuma zaka ba shi ajiya zan ina so in kai ajiya ta wurin wani sai kai ka daga kai sai ta amfani da shi ko mata za ka kai ajiyar sarkan wuya wannan shine babban abin da su suke tanada ki kai ajiyar sarka wurin wata sai ta amfani da ita ba sani ba ta je can ta dau hoto a ganta ta je can ta dau hoto bayan su koma sannan yanzu nan nan nan akwai wani nan ɗalibi na nan yana zuwa nan yana yana sai da nan cewa yayi fa wata zinariya ce ma ta je ta saya da wata ta zo ta sai irin ta ta dawo da ta ta ce ta ga wance da irin daga yau in ta ƙara sayan zinariya wurin shi ya yadda ya sai da ma wata kawace irin wannan to sun bata to wannan ce za ta bada aro a ji a ɗaɗɗauki hoto ta gata ta ta yala wadda ta yi aron su suke su one in town ba mai ita sai ita sai ta suke so su sa ranar buki su kuma talaka ba su da kuɗi zai su samo jabinta su sa su ma su je wurin fita ka da kai wata ba har sai ta yanke zane har zane ba suke yankewa na lamin da baka saka ba zane idan suka je gidan biki za su gidan biki suka ga matan da ke gidan bukin ko ɗan matan wai matan haɗaɗɗun mata ne wai sun zo da manya-manyan zannuwa su kuma gashi nan an yi rashin sa'a sun zo da ƙanana sai su sa almakashi su yayyanke ƙasan don ka a gane suna su sun yanke rubutun to ya yi kama da wahala har ƙari sai su yayyanke ƙasan zanen wai saboda abin nan ne aw mu'amalatihi ko za a yi mu'amala da shi ta wani wuri aw mujawarati ko makwabtaka za a yi makwabtaka da shi to sai ka ce kada ayi yi gaskiya bai da daɗin makwabtaka in kun yi makwabtaka da shi akwai matsala ko za ka sai gida sai ka tambaya yanzu abin muke ko haya ake yi ba su yadda in yanzu kana neman gida kwata-kwata ba za su yadda ka haɗu da duk wanda za ka ji wani bayani game da gidan nan za su haɗa ka ba za su yadda ba ko mai gidan ko ko su wanda ke cikin gidan su ina sai ka shiga cikin gida ma lafi ai ba mu san kai zaka samu gidan nan ba mu ma muna fama da masifar kaza ko ba su ga ma ba da zaka shiga to ma sabon sun ce ba ruwan ku duk wanda ya take ba ruwan ku kuna shiga harkar mutane ba ruwan ku sai su baka ka fada ciki ka tada masifa kafin shekara ta kare a shatar a gama ta shekara wannan mu mun gani a aikace malam masu abin nan suka tashi ni fa gidan akwai gidan da nazo zan ka durar da nazo a da bara su suke wallan sai su je su tarbi ruwa su bar shi cikin abin nan duk da ka zo da ka ta akwai ruwa ce ga ruwa sai a bude famfo sai ka ga ta ka ce eh, akwai ruwa sai su sai da shi sai ka kara da akwai ba an buɗa ka gani ruwa a ce kwata kwata unguwar ma ba ruwa ba ma gida eh, ba ruwa to gida ka kai shi ba ruwa <laughs> to aka zai su yi wa su akwai ruwa ta je tarbashi haka aka tare a wani wuri da ka zo su buɗewa ka ce akwai ruwa sai ka je sun an ce ba kuɗi ba ruwa ka zo ka ce kuɗi ka ce zai samu wanda zai shiga to wa zai shiga duk wanda ya zo ya ji ba ruwa shi zai kama to shi kuɗin ka za su dawo sai dai ka haƙura kuma duk bai gama ba to mu'amala ana tambayan mutane sai su faɗi falau ja aka rajulun yas'aluka an insari taqaddama lizzawaji min ibnatihi ku ji magana da wani zai zo ma ya zo zai auri diyarsa sai ya tambaye ta ya ce ma wa qala ma ra'ayuka fihi aka ce ma menene ra'ayinka ga wannan zai auri diyan mu jaza laka bal wajaba alayka ku ji ya halatta kai ba ma ya halatta ba dole ne ka bayyana masa an tazkura uyubahu in kunta ta'lamuha ka bayyana aibin wannan da yazo neman auren inda ka sani ka san shi mai kaza ne ka san shi mai kaza ne ka san shi mai kaza ne ka bayyana ka ce to wane ne muna sallah ba sallaci da shi in haka in sallaci ba matsala wane mahaddacin qur'ani ne akwai tilawa inda dai ne ba matsala amma ba ga matsala kaza kaza in kun ga za ku yi ku yi kaga sun sani ba za zo daga baya zarge ka ba da yawa mutane in su aka tashi ko aure za ka aka ce alaika bi za ki dini ko ke ma ai alaiki bi za dini aka ce ba abin nan ba sai mutum sai zo sai sai koma ilimi me yasa kai ka ganta ka ce kana so ya ce wallahi saboda an ce muhaddace qur'ani ce ni na dauko ashe qur'anin daban ita daban to dama ce mata ka mai muhaddaciya bibbini aka ce ba bil ilmi ba akwai wanda yana da ilimi bai aiki da shi ba dole ba ne don mutum ya yi ilimi sai ya zama mai addini akwai wanda da iliminsa bai kuma bai da addini wasu ma ba sun yi ilimin sun kai kololuwa sun ce ba Allah ba da shi kenan sai a ce saboda sun haddace Qur'ani sun iya shi kenan a'a ya zama ilimin nan mutum ya karanta shi a lissafi sannan ya ɗaukai ya sa shi a zuci sannan ana ganin shi a gaɓoɓinsa to wannan mai addini shine shi yasa da aka tambayi manzon Allah ai ummul na Aisha menene halin manzon Allah manzon Allah ba shi aka saka ba Qur'ani ba wanda ya tambaya kuna nufin yana nufin annabi ya haddace Qur'ani ne ko ya iya karatun Qur'ani ɗabi'unsa ake so a sani menene halin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kana khuluquhu alquran take dabi'a duk abin da ke cikin Qur'ani kenan haka yake wani wani aka ce idan ka ga annabi ko ka ga sahabbansa za ka ga kaman ƙur'ani ne kake gani yana tafiya akan hanya kenan duk abin da ke ciki na ayi shi suke yi wanda aka ce kada ayi ba sa yi ta ƙur'ani ya zama shi ne ɗabi'asu, ba iya karanta shi lallai karanta shi da haddace shi daraja ce amma fa sai an ga kuma ana aiki da abin da ce shi ne babbar daraja ba kawai don mutum ya iya karatu zunzurutu ba nan na baku labarin yarinya ta haddace qur'ani ta je makaranta za ta yi registration kirginta a waje ga mamanta ko ina waje malamin ya kalli hoton da ke cikin takardar ta a fom ɗin ta ya ganta da hijabi da komi da komi amma yanzu ga ta nan wani amma ya kalle ta yace ta ce menene malam ya ce ni abin da ke damuna shine sai in ga kaman hoton da ke kan fom ɗin nan kuma ba shi ba mai hoton ce nan gaba na tsaye ba ta ce saboda me ta ce tana ganin kin shiga irin ta mutunci ta an ganki na an ga baiwa Allah musulma amma yanzu nan ga shi kirjinki ma a waje ga komai na kinan ina gani ta ce malam kenan to baka karanta aya ne da aka ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim kai baka karanta wannan ayan bane a Qur'ani wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka ga yanzu shi ya laifi dan haka abinda take so sai rishi rufe ido haka ya sa hannu kada ya kalle ta yanzu shi ya laifi da ya kalle ta yanzu to wannan mata iya karatu ba kenan ta iya to za ka bi ita cikin aya ba karanta aya ba ne wa kullum mu'mini ne ya hudu min arsu'arihim to kaga ai ya iya karatu amma wannan ba shi daban ita daban to kaji to zo da sai a bayyana a to iya abin da aka sani tana da hadda tana da kaza amma ba ta da kunya ka samu ka faɗi tana da hadda tana da kaza amma yana da hadda yana da kaza amma yana nan zanna ake sallah ba maganin shi a masallaci mu san masallacin da yake sallah ba hadda ba akwai nan har a unguwan nan an yi wata unguwa unguwan mahad a karkashin inuwa suke zuwa su zama su kala hula su nan wani wani wata rana ya ɗau ƙur'anin ma ya ka da kai da shi aka ce ka ta da kai da ƙur'ani ya ce to menene dan ka ɗau ƙur'ani sai ka tsora kan ɗaya ai kan shi ma qur'ani ne kuma qur'ani wannan shi ma qur'ani ne dan ya dau ya dora kan ɗaya ne matsala matsiyaci in za a bayi ba ta kwanta na shi ba a ce to tunda za ka bayi ba a shiga da qur'ani tsaya mu datsa kan mu aje qur'anin nan waje kada ya shiga bayi zagaye yi irin wannan rai zuciya za ka ga za su cikin yin magana sun kai wurin sa hular su ba daban wai wurin sa hular ma'addata to an haddasi shi ya kamata su kowa kankan da kai ku karanta wancan littafin da Sheikh Dr. Mustafa Murad ya rubuta wanda yake ce ma kaifa hazul Qur'ani ya kaji yadda mahaddata suke wanda suka yi Qur'anin Allah dubban su ko kuma ka karanta at-Tibyan na Imam nawawi na adabu hamalatul Qur'an kaga yadda su mahaddatan shin mutum ya haddan girman kai ke yi ko ko zama yake ya fi kowa kankan da kai to in ga wannan dan an iya wannan karatun sai yasa Allah ya ji kan limamin dubu da yake cewa yace kai kullum zai fita ta kawo mana ƙara cewa ka auri mahaddaciya ko ke kin auri mahaddaci kin iya ya iya karatu mahaddaci ne ya yi kaza wai dama ce maku akai alaika bi zatil ilmi ko alaika bi zatil din yayi faɗa alaika bi zatil din aka ce to sai kun ga addinin bayan karatu ko ka je ka ɗauko saboda wannan zaka ka sha mamaki to jine nan insanin bakhil kamar أو in kunta ina ne ya zalaka bal عليك أن تذكر عيوبه إن in kunta فتقول مثلا هذا إنسان بخيل جدا bakhilun jiddan ka samu kace mutumin nan marowaci ne aw taqulu hadha kace wannan mutum yana wasa da sallah au mukhadi'un ko mayaudari ne kakka daukaka ai mu'amala da shi ka samu ya fito kun ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matar da annabi ya ce mata in kin tashi aure ku sanar da ni manema suka zo ko sai ta duk gaya ma annabi ta ce ga waɗanda suka zo ne ba don a gane abin nan ya halatta sai ce to gaskiya wane saluk ne shi dai wannan baya da kuɗi ita kuma gidan mai kuɗi ta fito ka auri matan mai kuɗi baka da kokwabo duk sanda take ma ƙarya ne wallahi sai ka sha wuya ko nata za ta ɗauko ku rika kashewa wallahi wata idan ka rika yawo da kayan ka cikin but in mota gare ka gare da ka zo ta tunda siya kawai ka koma kai ne ka gudu kai yaji ba ka mata da gidanka ne da zan bude ba a budewa yau ba dai ka ka koma inda ka dawo ka fito ko kuma ku kashewa wata rana ta zo ta ce ya kamata a rika yaba ba amma na lura da ya dai ga ta nan ta ce mijin nan su aluku ne kacce aure shi ba shi da kuɗi shi bai da kuɗi za ki sha wuya ɗayan fa ta ce ɗayan shi kuma bai aje sanda daga kan kafaɗar shi wasu suka fara fassara suka ce ana ganin bai zama gari ne matafiyi ne aka ce ina zahiri ne annabi yana nufin firkat da yake da sanda zai sa sanda ran da kika yi laifi ta muka maki sanda to kaga da haka annabi ya baka shawara ya ce ni dai inda za ki bi shawara ta da sai ki aure wannan wannan usama ki aure usama akwai alkhairi ta ce ki aure usama ina baki shawara to da ta aure usaman fa daga baya sai ta ce sai ta koma tana kishin usama ma in ta ji ana sallama ta ce ba dai ba ba miji ba dai mijin ta ake nema ba ko ta ce alkhairin nan da annabi ya ce sai da ta gaishe wurin usama saboda haka annabi ya faɗi ba wannan kuma da ba a faɗi haka da annabi shi ya fi kowa gudun abin da ba daidai ba don haka ba zai yi ba don haka in an zo wajen aure a bayyana ma mutum in shi ya ji radda ya biyo ya sani ولو جاءك من يستشيرك في إنسان أراد أن يشاركه في تجارة da wani zai zo wurin ka yana neman shawara za su yi kasuwanci da wani wanta ta'lamu an an hada al-insan annahu ya'kulu amwal an-nas kai kuma ka san mutumin nan yana cin dukiyar mutane ya ci dubu sai ce to ba alaika bayana zalika nasihatan lil na wannan wajibi ne ka bayyana saboda yi musulmi nasiha ka ga masu gaskiya walau ja aka man yastashiruka fi shira'i baiti bi jiwari fulan da wani zai zo ya baka shawara yana so ya sai gida yana so ya makwabtaka da wani kai ko ka san wannan nan mugu ne in an yi makwabtaka da shi kowa sai ran shi ya baci wa in kunta ta'lamu anna fulanan hadha sayyi al-khuluq idan ka san wannan nan muyagun halaye gare shi aw yasi'u mu'amalatal jirani ko ko yana cutar da makwabta baya yin mu'amala mai kyau da makwabtansa wajaba alaika bayana zalika wajibi ne ka bayyana masa walakin yanbaji fi zalika kullihi an takuna niyyatuka as-sahiha ay an nasiha lillahi wal ibadi idan da ake so duk lokacin da kake yin wannan bayani ya zama manufarka kana so kana yin nasiha ne saboda Allah saboda bayin Allah kana taimako ne ba wai dan akwai wani abu tsakanin ku ba wala yakunu hadafuka at-tashaffi wa dhikr al-uyub kada ya zama manufarka ya yi ma wani laifi ne kana so ka rama ka warke saboda ai ya taɓa ma ba daidai ba kai ma yanzu kana so ka bata to balle ma yanzu mutane ma wani ma iya ga zaka fa'idantu ma ba ma komin kai mai ba shine bai so ya amfana ma kai kama taimake shi akwai dan wanda ya ga mai ce akwai wanda ya taimaka ya ce amma da aka zo ta mu'amala ta hada ta niki ita ta je ta bata ta ce kada ba yi kuma ita ta taimake ta ba to wannan ne za a zo wani magana ma a tambaye mutum ya faɗi zai faɗi in dai dan warkar da rai ne mutum ko yana jin wani abu ko hasada zai iya faɗin abin da ma bai faru ba ya ce an faru ya bata to ga wannan kuma dan yayi mu kanshi babban barna wala ya yakunu hadafuka at-tashafi wa dhikr al-uyub da ambato aibobi fa innal ta muharrama aslan domin ita giba haramun ne asali walakinnaha ubihat kuna lil hajati ay fantarih an faɗe ta nan ne saboda bukata saboda ka mutum ya lura wa minha ai daga ciki kuma irara aisa taliba ilmin ya taraddadu ila mubtadi'in idan kaga dalibin ilimi yana zuwa wurin malamin bid'a shi ma ka sanar da shi domin shi sabo ne kai ko ka san wani dan bid'a ne ko ka san abu nan to wannan abun fa shi hada ne faɗa da wasu dalibai wata rana aka zo na gaya masa na ce wani da kuke zuwa karatu wurin shi mun san shi na san shi tun shekaru na su abu ne matsalan nan taƙiya yake yi ga matsayinsa ga matsayinsa daga na wasu suka koma suka ce a aini na aibanta abun nan saboda kaza yana koyar da abin da ban iya ba yana shi dokto ne ni ko ban je ko ina ba na haka daga nan suka balle suka daina zuwa suka ce aini abin da ya sana aibanta shi saboda ni kuma akida nake kallo aqidan nan mun karanta cikin hayyacin abin nan da talibin ilmi aka ce ko luga ce kake tunani in dai ka ce wannan dan bid'a ne ka koye ta a wurinsa sai dai in ya zama maka larura ba wanda zai iya koyar da abin sai shi kuma duk da haka nan in ba ya sa'a ba kai kwari cikin nan lugan ne zai ɗauko wani abu nashi ya nasa ma baka sani ba sai suka ce a wai zuba alaika an tansahahu wajibi ne kai ma wannan ɗalibin nasiha wa bayyana lahu hala hadal mubtadi' ka bayyana masa halin wannan dan bid'a bi sharti an taqsuda nasiha amma ya zama nasiha kake nufi ba hasada ba wa hadha mimma yaghlutu fihi kathirun minan nas wannan yana daga cikin da yawa daga cikin abin da mutane ke yin kuskure akan shi wa qad ya'malu al-mutakallimu bi dhalika al-hasad zai iya zama ta dalilin mai magana wannan ya zama hasada ce ta jashi magana wa yulabbisu alaihi shaytan shaytan ya saka masa ya takuda masa al'amura wa yukhayyalu ilayhi annahu nasiha ya saka wa mutum cewa nasiha ce shi dan zai iya fal yatafattan lidhalika mutum ya lura da wannan sosai kai dai kai nasiha wa minha an yakunu lahu mansimun la yastati wa an yaquma bihi khayr qiyamin daga cikin inda ake so kai magana aka dauki wata kujera aka ba mutum kamar yadda mu ake yi nan ko galibi da yawa kujerun da ake ba da ba cancanta ake bi ba kawai ana bi ne kawai wane ne ke da wane wasu ma sai a basu waya ce an basu ne don a saka masu sun ci wahala lokacin zaɓe sun ci wahala lokacin kaza na haka yanzu kawai abin da za a saka masu a basu mutum ɗaya ko mutum biyu su ne an saka masu su kuma an ce ku kawo mutum biyu su je su ɗebo daga kwando sai gwangwani su kawo ma'anawi su ce ga wakilansu nan aje daga nan aita cutar da mu aita zalunta mu a yi wani abin da ba sa ma ganewa ana magana a majalisa suna bacci ana magana national assembly ba sa gane turancin ya masu ƙarfi don ba su iya ba ba su san shi ba ba sa iya ganewa bayan ko ga lauyoyi an bari ga waɗanda duk kwana-kwanan da aka sani an sun sani sun amunan su kuma ga su nan zanni ba ba su ba wanda inda haka aka yi da mutum ana ma bashin ya nemo wanda ya cancanta da ake neman duk za a samu amma ina sai a ɗauko kawai wani kwando a ce shi zai wakilce mu wani lokaci fa mun aka je wani wurin aka ce wakilan mu su fito su nasu waɗancan suka fito ga wannan lauya ne wannan shi profesa ne ma a bangare kaza wannan doctor ne a bangare kaza in ana maganan lauyoyi financial analyst wane ne duka su bangaren su haka to mu tambacin mu kamar in an ce ku kuma na kusa fito sai ka ga aura da kuma bajimi sun fito sun ce mu kuma mu ne wakilan ku ba gane ba aura ladan wa menene aura Eh? <laughs> to yi zuwan nan shi me ya sani banda ya ci kara me ya sani kawai banda kullum ya ji an ce abinci ga dusa ga manda shi fa abin da ya sani kenan eh kuma bajini shi kenan mu wakilanmu a wani wurin ba nike ne wannan ne za su yi mana duk abin da za a yi ma ba sa ganewa in ma ana yi su bacci to kaga daga nan su ko can waɗannan nasu kowa a faɗake kowa a warge da an zo an ce kaza su ba mu yadda ba da an ce kaza ke so su a ɓangaren mu ba yi mana kaza ba mu ba yi mana kaza ba abun misalin da zai nuna ma wannan abun ka kalli tashar jirgin mu ka kalli wadda aka yi lagos wannan jirgin train station kalli har na idu din da na nan girgasa da na idu da na rigasa kuma ka kalli su wanda aka yi masu a can irin su da barisa eh, eh, bambanci ba Mhm. to ba ƙasa ɗaya ba ce ba shugaban ƙasa ɗaya ba ne ba ministan guda ɗaya ba ne me yasa na can ya fi namu kyau dan saboda mu bamu da wakilan da za su yi mana faɗa su ce ya za a yi ai wannan a tafi akalla wannan shi ma a yi irin wancan mana kuɗin gwamnati ne fa amma mu sun gane mu kawai nan shanu ake saukewa can kuma mutane ake saukewa wannan misali guda ɗaya isa kuma in ba haka bane su zo su ce ba haka bane ga nasu nan da ka zo kamar international airport amma mu namu nan an zo ai mana wani wani wani wani abu kuma shi na idin shi ya fi ma kyau shi fi girma to ko shi ana kwatanta shi da wancan domin nan wannan hoyan da aka wancan kai ka ce wajen soke shanu to ana maganar jirgin to za a zo jirgi aka za ka to jirgi zan da magana so ake a sabo wanda awa ɗaya ya je kano ko awa ɗaya ya tafi ko awa biyu ya kai kaza mutanen ma ƙara samun gaba ya suka ce wannan irin jirgin an shiga to ya za a yi ta ina zai ina za a mun tun tuni tun san da na je misira daga alexandria zuwa zuwa cairo an a mota ne awa hudu da rabi za ka yi in ka shigo faransawi awa ɗaya kake yi ka zo wuri saboda electric ne ai shi da wuta ke gudu kan mutan kabin din wuta ke gudu to amma na yarda da abin da wani ya ce ya ce ai matsalar mu in zai gudu a wannan mu har da barayin karfen jirgin in ya zuro da gudun nan kuma ya tara an cire karfen ba daga nan sai ruwa in <laughs> na ce to gaskiya ka kuma inda mu hadda mana a barayin jirgin gas abu ya zuro ga wannan irin masifar gudu mala <laughs> doktor sai aka tarar ba karfen daga nan da kuma za su iya wallahi za su iya su je su cire karshen nan sai an zo kawai ba a sani ba da daddare su yi aikin cire karshen su cire karshen jirgin zuro da gudu daga nan sai teku za a yi mai tafiya hankali wanda ya an gaba karya a tsaya ta kamar ya ce kuma ta kuruga ta Allah ka babu mafita Allah ka tsare mu dai kan malam malam malam mu kan mun wallahi ni na gaya mana ina ba mu shawara wallahi in dai kana kallon wasu kasashe kana kallon mu mu fa yanzu ba abin da ya rage mana banda musuluncin nan da za mu rike shi mai tsayi kawai wataƙila mu samu mu tsira amma in dai maganar ci gaba ne na duniya to mu kan malam an ban mu nesa ba kusa ba ga wannan jirgin to to haka kawai mu komi na mu gashi nan komi na mu gashi nan saboda malam waɗanda ke wakiltar mu ba sa wakiltar mu ala kawai abu ne kawai muna dai za su je za su je a zaɓe su wakilci mutane amma in sun je ta yan kaɗan yan kaɗan ne killa su ne suka san me kai su wurin kuma suke aiki dan abin da ya kai su wurin amma wallahi aksar ya ba ruwansu da mu in kaga sun dawo suna kulawa da mu to sun ga an kusa yin zaɓe sai su dawo su tada buhunan shinkafa sun rika raba mutane ko nan ku je ku ɗau buhun shinkafa ku raba ku goma an ɗau cikin kuɗi cikin aljihunka an so ma shinkafa ka kuma kuna dambe ma'anawi na su can ba ba su isa ba to da shi da shinkafa shi to gobe wani zai kawo nan gana ai gana yanzu wannan gana yanzu yadda wancan ya ce mata ba mu dan canza kaɗan gana ta riga ta gane sun muna bacci mu sun mana nisa yanzu da nan kai ka sani yan gana da wasu duk su suke zuwa nan suna koyarwa a makarantu an dauko su on contract suna koyarwa ko ni gane ya koyar da ni nan yan gana su zo nan yanzu yanzu suna ina su sun koma garin su can garin su ya fi nan to na to kaji ko kaji ma wasu kamfanonin Najeriya ba sun koma to can ne za su iya kaba su nan babu makarantar ma wasu da suka tashi suka ga makarantun nan bari su tafi gana su yi abinsu saboda gane sun gane nan kau ina muna cikin teku mai sauri mu gama wannan kada yau mako a kai goma ko a gaba shi duka wabi da an kuna lahu mansibun to wanda ke da matsayi la wa an kuma bihi khaira kiyamin bai iya tsayuwa yadda ya cancanta aw yahmilu a ada'il wajibi ko ko yana sako sako bai abin da ya cancanta aw da zalika mimma ya duru bi masalihil muslimin aka ga wannan yana cutar da musulmi to sai a je a gaya masa a ce ba za a yadda ba fa hina irin ya juzu an tazkurahu bi hadal aibi wato nan dole ne ka ambace shi da wannan aibi inda al-hakimi li yuzilahu wa yuwalli man yuslihu sai ya gyara shi ya cire shi ya canza wanda ya cancanta to kuma wannan koda ba yanzu ku duba ba in kuka kalli maganar da muka karanta can baya amirul mu'minin fa umar yana kukan dabbo raƙuma da take wani wuri ma kar ta cutu aka ce ai in ta cutu shi ya ce shi za a tambaya a lahira to baka gani ce ba to shi yasa da ya zo naɗa gwamna sai yaro ya rugo kawai ya zo ya hau bisa kabashi shi wanda aka naɗa za a bashi takarda ya tafiya ya je can ya reporting inda aka tura shi saboda Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana daga cikin wanda ya fara administration da tsari na shugabanci in aka tura ka sai an rubuta ma takarda zuwa garin da zaka ba kamar leta naka na appointment da posting ɗinka da zai ba. sai da gwamnan nan ya zo kawai zai tafi ga yaro ya zo ya hau amirul mu'minin sai ce ku yara sukan zo ku ɗauke su har kada sun bar shi ya ce a ainihin ina da yara sama da goma ni ban taba daukar wani ko na sumbanci wani ba sai ya ce dawo da takardar nan da aka baka ya ce in har ba ka jin tausayin ɗan da ka haifa yaya za a yi mutura ka kana gwamna ka ji tausayin 'ya'yan wasu dalilin da aka sauke shi daga gwamna kenan shi wannan da aka nada ya ce ya za a yi kai da baka jin tausayin 'ya'yanka ma ka je ka ji tausayin 'ya'yan wasu abadan ya kwace takarda ya ce tashi ka ba duri an cire ka a rihodar gizo za a tsaya khamisan at-ta'rif fasar wajen sanarwa ne ana so a sanar sai kafa faɗi mutum ka ce wane wane kenan aka ce eh in dan wannan ne ba komi kamar ya ce an yakuna al-insanu ma'rufun bil laqab al-a'raj kamar ya zama wani an san shi gurgu ana ce mai gurgu wani ma har sai sunan ya manta ce malam gurgu a ce gidan malam gurgu eh to kaga wannan ka ce gurgu aka baka ce da Allah muna gidan neman manto manto kai ba mu gane shi ba mu gane shi ba yace a ah, yana nan yana dan abin nan aka ce ai ka ce gidan malam gurgu ai gurgu mun fi sanin gurgu yanzu to wannan ba ko ne awil a'ama ko makaho ya ka gidan makahon can kika ce kai zo zo ga gidan makahon nan ka so mana gishiri makaho ai kaga kalman ba ta amma ya shahara haka ake ce da shi awil a'ama ko wanda bai gani sai na rara garken da aka yi mashi haka hatta fara alaman alaihi la yughrafu illa bihi har ya zama kaman sunan shi kenan ba amma kai shi ba sai an ce gurgu wala isma alaihi ay alaman man yaqulu ay babu laifi da wanda ya faɗi wannan rawa abu zinad an al-a'raj an abi hurairah kun ga wahabi shi ne an an abu rawa abu abu zinad an al-a'raj al-a'raj an abi hurairah aka ce fa hada la ba'sa bihi fi riwaya wa ghayriha bi sharti Allah ya kasu al intiqaza da sharaɗin mutum ya zama ba yana nufin rena wancan ba walakin ya da ta'rifa so yake kawai a gane shi idan wannan ne ba komai da ya ce makaho ko ya ce gurgu ko ya ce abun nan ne amma in akwai kalman da za a faɗi a gane shi wadda ta fi daɗi to a faɗe ta ko da zuwa kai yanzu misali sai aka ce ana neman gidan wane sai ka ce dan guntu wannan dan wani yana nan wani dan guntu da kin ka ce yana nan wani dan matsakaici haka jere ba ya da tsawo ya fi sauki ko dan guntu koko <laughs> ka zo ka ce ana neman shi wannan dogo ne ka ce yana nan ya ce dogo kenan zalbe gidan wannan kamar zalbe zalbe zai ji daɗi ɗaɗan kasan zalbe to nan wani ina zan zalbe tsare yau da wale wakil na da bai bututu kafin zalbe da tsawon shi yawa shi ne zalbe to kaji ana gawa to kaga wannan ai kaga da ka faɗi zalɗan nan bai yi ba kaman ka ce yana wani dogo dai wani abin nan ba ko siriri ne ka ce siriri da ka ce siriri da ka ce tsamurarre wani ya fi daɗi kalmar yana nan dan wani tsamurare ka ce mai kiba ka ce yana nan wani dan lukuti ko tutturna yana nan wani tutturna to duka kalmomin za ka ji su amma in mutum ya ji shi a kunne akwai wadda tafi mai sauki akwai wadda ta ne ko yare gare ka ce yana nan wani bayarabe ne yana magana abin nan ba ya fi amma ka ce dan bayaraben nan dan banutan nan dan fulatanin nan dan inda dan duk wannan da ka ce dan to wanda ya ji lokacin da ka ce mai dan din nan sai ya ji bai ji daɗin ta ba mhm. ko ce mai yana nan wani dan fake fake dan fake fake duk ba kalmomi ne masu kyau to in an zo wajen ta'arifi sai a zafi in ya zama dole sai an yi wannan sannan a gane to kenan ko mace ce a ce yan lukuta tana nan wata yan lukuta to kaga abin nan yan lukutan nan ba za ta ji daɗin wannan kalman ba mhm. badali kaman wane mhm. to a jirgin ne shi kuma wannan Jirgin ne me ya bambanci shi da wanda zai gan kana shan ya ce ka malam biliya lalle kuke buga a garin nan lalle buhari ya ganka bayan ku ya eh Allah to ina ya ganka ina buhari ya ganka ya ga mawu ya kake sha makon ya taimake ka kawai yana gudun kada ma ka faɗi wata matsala ya ce lalle malam biliya kuke jin daɗin garin nan ani na ga hancin ka wani kyalli yake wai ma kwana biyu da ban ka ba ko dai an kira ka kuna abuja ne can wurin lallai to yanzu abin da za mu musa labule ka ba zautaro mana namu bayan kai yanzu da kyar ka zo kuma da gangan yake ya sani wannan dai-dai dai wannan ko kayan ka za ka iya sa wani ma izgili ya ganka ya taba su ya ta ba kayan nan zan mai kyau sai bayan ka lallai kaya da kama su mai kyau idan ka zo ya ce ta wannan kaya na kai walar a tsakori a zaburi karya ke nan to daidai da gaske ne abin da ya faɗi so za ka gan su kamar ƙanana sai an yi wa mutum ba zai to duk abin da zai sa musulmi ko ji bai ji daɗi ba kada a yi masa sai dai ya zama na shari'a ko wala fa hada la ba ta bin riwaya wa ghairiha bi sharti Allah ya kusa al intiqasa walakin ya qasud da ta'rifa sadisan na karshe al mujah mu'assir ko aibul wanda ya bayyana fasikancinsa a fili ya fito ce shi bai da kunya bai jin kunya bai kamar mata da sai su rika waka gidan biki suna cewa ba su da kunya ba su da kunya ba su son mai kunya ya zo masu kuma su ba su da kunya matsiyata ne na ƙarshe sau da ba su da kunya ba su son mai kunya kuma ba su son mai kunya ya zo masu suna an masa kiɗi suna rawa to wannan in an faɗi aidin su su suka sai da naman su da gangan ko ko mutumin da zai ta fasikanci tun ana yi boye ya fito fili yana yi domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ya kullu ummati mu'afa duk al'umma ta ana masu afwa in suna sabo illal mujahiri sai wanda suka yi fito na fito a fili to wannan ba a yi masu afwa kuma waɗannan ba laifi su suka ja an yakuna mujahiran bil fisqi wato mutum ya zama ya fitar da fasikancin shi a fili kal kamar dan daudu dan daudu mara kunya ne na ƙarshe sau da tun da ya fito da wannan abun nan ɗin shi ya koma yana mata maza ya koma shi abun nan ne wannan shi aibinsa ya fito fili dan daudu saboda tun yana zama cikin mata tun yana zama cikin mata har sai shi ta kai tsiya ya sai shi bari ma ya zama mutum. kwata ya baro namiji saboda aka sai rika tafi ko yana tafa kukin sai yana tafa cinya yana yana ganta kare kare amma ya rika daura zani bisa wando matsiyaci to da bai daura zanin ma mana shi kadai ya koma yana yanga yana abin da kai har akwai waɗanda suke zuwa su rika shiga irin ta matan har ya samu rigan mama ya sa matsiyaci wannan tsinanne ne an tsine masu masu yin wannan wanda di yake kokarin ya mai da shi namiji alhali mace alhali yana namiji Allah ya Allah ya tsine masa haka matar da take kokarin ta mai da kanta namiji to ma mace wace riba za ta samu ta koma namiji mace darajar ta tana mace namiji darajar ta yana namiji kowa ya tsaya inda Allah ya tsaida shi kuma wannan shine riba shine gamsuwa da mutum ya yarda da Allah ya gamsu da abin da Allah ya masa ya zaɓi wannan ko da mata da take cewa duk da wani lokaci mace takan yi haka ne saboda fa'alu misali tana fatan ta wani abu ta ce dan dai Allah bai wata namiji ba ita da namiji ce ba za ta yi kaza ba kaga wannan ba son take kawai ta yi ne dan burin da ta yi kaza wannan ba shi bane matsalar amma da gaske mutum a zuciya shi ko ita a zuciyar ta rika jin ita ma da mace ce to wal mujahir ai muhajir mujahir ai yashbu shurbil khamri wanda ya fito yana shan giya a fili wal mujahir bi akli amwalin nas ko wanda ke cin dukiyar mutane da a fili wal mujahir bi fi'l al fahisha ko wanda ke alfasha a fili zina da sauransu wa ma sha ba hadalika fa yajuzu an tadhkurahu bima fihi nasiha lil muslimin ya kamata ka ambato shi ne ya zama gargadi ga musulmai kaman wani da ya zama yayi kaza yayi kaza da ba ya tsada mutuncin shi da bai haka ba ya fito qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu laysa li fajirin hurma fajiri wanda ya fitar da laifinsa a fili to bai da wani karamci da za a kyale shi kawai ko an taba shi ba komi tun da ya riga ya zubar da komi wa arada bihi al mujahid ay bi fisqihi yana nufin wanda ya fito fili da fasikancin sa dunal mustatir banda wanda ke yi a boye idan mutum yana yin abu a boye ba daidai ba yana koyewa bai so mutane su sani ana sa ran wannan zai tuba amma wanda ya fito fili yana yin komi yana tashi bai jin kunya bai jin kunyan komi wannan da wahala ya tuba ya riga ya halaka sai zama musirru ne kawai almusirru na kuma alal halak wanda suke doge a kan laifi to su kan suna cikin halaka Allah ka tsare mu zaka irin waɗannan su amma duk da haka mutum da zai banza da su ya kyale su kawai ba ruwan shi da su ma tun da ba wata fa'ida ba sai ya yi ta hira kan su ba da ya fi masa ba dole bane maganar sai akwai wata maslaha qala sal ibn tariq yace qultu lil hasan الرجل الفاسق المؤلم لفجوره ذكركم ومنين ما ذكري له أي بما فيه غيبة يتي الرجل الفاسق متن فاسق المؤلم بفجوره وندي فاجر في أفيلي بايا بوي كومي ذكري له بما فيه غيبة إن أنبتيش دا أبن دينا اي كتاوى جيبا تهين هكا قال الحسن لا hassan al-basari ya ce la ya ce ba giba ba ne wala karama ya ce babu wani karamci ga mai bat mai ga wannan ba wani daraja ba ne to ina ganin nan zamu daya gobe insha Allah za mu ji wata kalma da zai ce qasimatul zahri wata matsala ce mai karya gadon baya karya dan baya ita ce qasimatul zahri so daga nan sai a karasa littafin insha Allah ta'ala gobe mutum zai daɗe ya zo da bai eh, ba ma yawa ai insha Allah gobe za a sauka daga nan sai mu koma dama mun riga mun dawo karatu ba saboda haka mata gobe su taho tun jiya mun riga mun fara karatun mu na sauran littafi da muke yi saboda haka gobe insha Allah abin da yasa nan ba ai ba saboda wannan ba gama ba amma insha Allah ranar juma'a masu tafsiri su wata tafsirin su insha Allah mun ga mun gama gobe za mu gama wannan bidinin Allah ta'ala insha Allah ta'ala za mu karanta haka daga nan koma an dawo makaranta gaba daya amma yan alamis maza da mata to insha Allah gobe an dawo mata su sanar da yan uwansu kada mu zo gobe ba mu gan su ba so kowa ya kabo da gaban zai tawo na na tafi haka سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحدث أخلاقنا فقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا أنت راض عنا واحفرنا في جنة نبينا وذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نجمع بعدها عبدا يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وقصر الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين